بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ فسرا منظومة الحائية ta abdullahi bin abi daud mun yi darasi biyu yau insha Allah za mu yi darasi na uku wanda kuma shine na karshe a jiya mun yi bayani akan siffar ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma siffofinsa cewa bayi da ɗa kuma bayi da baba kuma bayi da kini ba wani abu da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala kuma siffofinsa ba irin na halittansa ba ne da dalilai da suke tabbatar da mumine za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a farfajin alkiyama da kuma sauko wanda ubangiji ta'ala yake zuwa ga saman duniya a kowane karshen sulufin dare wato na kowace rana sannan zai nemi mai neman gafara da gafarta masa da kuma wanda yake roƙon wani abu a bashi wannan abu sannan mun yi bayani akan cewa mafificin mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune Abubakar da Umar Abubakar shine babba sannan sai Umar sai kuma Usman sai Aliyu sai sauran mutane guda shida waɗanda aka yi musu albishir da aljanna tare da su wa'annan khulafa'ur rashidun guda hudu wato sune sa'id bin zaid da kuma sa'ad bin abi da abdurrahman bin auf da kuma talhatu bin ubaidillah da abu ubaida amir bin jarrah abu ubaida amir bin jarrah sannan muka bayani sai kuma a Zubairu bin al sannan mun yi bayani akan darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da matsayin su da irin yadda alqur'ani ya musu taskiya ya yabe su kuma babu daman wani ya zo daga baya ya ce ba mutanen kirki bane kuma a saurare shi sannan na so ne bayanin cewa ko na dan yi ishara zuwa gare shi cewa wayannan guda goma da aka musu albishir da aljanna ba su kaɗai ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka musu albishir da aljanna ba sai dai su ne wanda lokaci guda aka faɗa amma in ba aka ba manzon Allah ya ce ya yana jin karan ya shiga aljanna ya ji karan takalmin Bilal a aljanna wannan nuna Bilal an masa albishir cewa dan aljanna ne hakan hakan Hassan da Hussein manzon Allah ya ce shine shugabannin wato matasan aljanna haka fadima ita ce shugaban matan aljanna ita ma yan aljanna ne haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗaya ubangiji ta Allah ya tanada musu aljanna su ma yan aljanna ne to da haka an samu dewa haka Usama ai abin nan Ukasha lokacin da manzo Allah ya ce a cikin al'umma akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi ya ce a roƙa masa ya zama yana cikin su manzo Allah ya ce wa anta minhum kai kana daga cikin su kaga shi ma tabbas dan aljanna tunani saboda haka an samu ɗaiɗaiku waɗanda aka albishir da aljanna amma waɗanda aka musu a lokaci guda su ne wa'annan guda goma kuma su suka fi dukkan wasu kuma wanda suka zo bayan su wato ainihin daraja a cikin baiti na goma sha takwas sa'idun wa sa'adun wa ibn aufin wa talhatun wa amiru fihrin wa zubairun mumaddahu wato baiti na ƙarshe a shafin farko muka ce sa'id bin zaid sa'ad bin abi waqqas abdurrahman bin awd da talhat bin ubaidillah wa amir fihrin wato da amir shine abu ubaida amir bin jarra fihrin din nan jiya sai na fassara shi da zaki to kuskure ne fahad shine zaki fahad ne ya dauke ni fahad fihir kabila ne na amir din kabila ne na amir din wato amiru fihirin amir kabilan fihir don amir din ne shine alfihiri wato ba ƙureshi ne kuma daga cikin ƙureshawan ina cikin ƙabilan fihir wato fihir wani ɓangare ne daga cikin ƙabilun larabawa shi ya fito a bisa wannan ɓangare ɗin amma fahad shine zaki da an ce fahadin sai ya zama zaki ake nufi so da aka fihir sunan ƙabila ne sai ka gyara to za mu tashi baiti na ashirin da ɗaya وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة إقد الدين والدين أفيه ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصه وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفم تطره على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء فوق وإن رسول الله للخلق شافعا وقل في عذاب القبر حق موضع ولا تكفرا ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يسفه ولا تكن مرجيا ولا تعتقي رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرجي ويفضه ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجو بالدين يمزه وقل إنما الإيمان قول ونية وفيل على قول النبي مسره وينقص طورا بالمعاصي وتارة بداعته ينمي وفي الوزن يرجو ودا عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أسقى وأشرح ولا تك من قوم تلحوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقده إذا ما أتقدت الدهر يا ساهي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح وبالقدر المقدور أيقن أيقن كي يقيني بالقدر تقدر المقدور أبو قدراوه fa innahu domin tabbas shi kaddaran nan di'amatu iqdid dini wato shine ginshikin tsakiyan addini wa dinu afyahu addini yana da fadi wato kaddara kamar tsakiya ce a tsakiya akwai di'ama wato shine akwai wani babba wanda yake rito a gaba wannan babban shine ake ce masa di'am in an yi abun wuya sai a wani babba kuma yan sauran ƴaƴan kananan amma mai riton kuma sai a yi shi wani babba to kaga shi fi komai muhimmanci a tsakiya to addinin musulunci a tsare yake imani da kaddara shine bi'amansa wato shine ginshikin tauhidi shi yasa abdullahi bin abbas yake cewa alqadaru nizamu tauhid faman wahada الله azza wa jalla wa فقد نقب تكذيبه faqad wato imani da kaddara shine tsarin tauhidi duk wanda ya gaskanta Allah ta'ala ya kade tashi amma ya karyata kaddara to karyata wanda ya kaddara na ya warware masa tauhidin sa gaba da sai zama bai da tauhidi so da ka imani da kaddara wajibi ne dole mu ce zama ya imani da kaddara yana daga cikin rukunin musulunci guda shida an yi wasu mutane a zamanin sahabbai zamanin abdullahi bin umar ana ce musu kadariya sai suka turo mutum biyu abinda sai wata mutum biyu suka zo suka same shi suka ce suka ce abdullahi ya aba abdullahi shi abdullahi bin umar kenan akwai wasu mutane a iraki suna cewa innal amra unufun suna karatun alqur'ani komai suna na addini amma suna cewa innal amra unufun la qadar al'amari sabo ne babu kaddara abinda suke nufi duk abin da zai faru a duniyan nan Allah bai san shi ba sai ya faru kafin Allah ya san shi babu wani maganan kaddara to sai Abdullahi bin Umar sai ya ce idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhu wa hum bura'u minni idan ka da waɗannan mutanen ka ce musu ba ruwa na da su kuma su ma ba ruwa na da su kasu shiga lamari na yace kuma na rantse da wanda Abdullahi bin Umar yake rantsuwa da shi Allah ta'ala ba zai karbi aikin su ba ko na nafila ko na farilla hatta yu'minu bil qadar asai sun yi hadisin dogon hadisi na Abdullahi bin Umar ina ji shine hadisi kila ko na biyu ko na uku a arba'una hadisi ya ce babana ya karantar da ni ya ce abin nan wataran baina ma nanu julusun inda rasulullah sallallahu muna zaune a wurin manzon Allah alai na rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahad har ya kawo kissan gaba ɗayanta daga ciki shi wannan mutumin shine mala'ika jibril sai yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akhbirni anil iman bani labari dangane da imani sai tal imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi imani sa guda shida ne imani da Allah imani manzonin Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da ranar lahira imani da kaddara na sa da sa to da ka dole ne mu ce imani da kaddara menene kaddara na alkhairi menene kaddara na sharri kaddara na alkhairi shine kaman imani Allah ne yake kaddara mutum ya imani da'a wa Allah subhanahu wataala kaddaran Allah ne haka na abin da ya shafi wato ni'imomi na duniya kaman lafiya kaman shugabanci kaman ilimi kaman abun nan arziki duk wani abubuwan Allah ne yake kaddara su suna cikin kaddara na alkhairi akwai kuma kaddara na sharri kaman kafurci munafurci shirka sabon Allah da bala'i da musibu da suke samun dan adam da talauci mai tsanani da rashin lafiya da sauransu dukkaninsu suna faruwa ne da kaddaran Allah subhanahu wataala domin ita ce inna kulla shay'in khalaqnahu bil qadar kowani abu mun halice shi da mun halice shi da me qaddar wa khalaqa kulle shay'in fa qaddarahu taqdira Allah shi halice komai ya kaddara shi kaddarawa saboda haka ubangiji ta'ala shine mai kaddara komai da kasani duk abin da ya faru a duniya nan ba abin da ya faru ba tare da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala menene kaddara kaddara shine علم الله بالشيء قبل وقوعه وكتابته في اللوح المحفوظ kowane abu kafin ya faru Allah ta'ala ya san zai faru kuma ya rubuta shi a lauhin mahfuz cewa abun zai faru Ke sa ma suka ce maratibul imani bil qadar guda nawa ne guda hudu ne mataki na farko kai iya Allah ta'ala ya san komai kafin ya faru tun daga farkon duniyan nan har zuwa karshen ta alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu Allah ya san abin da ya kasance a baya da abin da zai yake kasancewa yanzu da abin da zai kasance nan gaba da abin da ba zai kasance ba ma Allah ya san shi kuma abin da ba zai kasance ba inda zai kasance ma Allah ya san ya zai kasance za mai wannan ilimin sai Allah subhanahu wataala na shine imani da kaddara duk abin da ya faru a duniyan nan ka tabbata ka imanin Allah ya kaddara shi ne ya san zai faru wannan shine martaba ta farko ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha ba wani abu da zai faru a duniyar nan Allah bai san shi ba na biyu kai imani cewa Allah ya rubuta wannan abun a lauhil mahfuz tun kafin ya faru tun kan ya faru كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء حديث مسلم إن حديث الله تعالى قدر الدك يا ربط تدك أبونا ذي فارو أدوني أن ندق فرقون تهرق الشنطة تنكا فيها لتي سمي دق السيد شكرا دبو همسين kafin halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin ya rubuta komai da komai yana nan alauhil mafu su da kai imani da wannan wannan wata aya guda ɗaya ta tattaro wa'annan guda biyu alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fi samai wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika ala allah yasir Allah ta'ala ya san duk abin da ke faruwa a sama da ƙasa kuma yana nan a cikin littafi an rubuta shi a lauhil mahfuz kuma Allah mai iko ne akan komai wani abu ne mai sauki a wurinsa yasa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub qala madha aktub qala uktub kulli shay'in fajara al-qalam bima huwa ka'inun ila yawm da aka ya ci kana aka ce ka rubuta kai rubuta ce me zan rubuta aka ce ka rubuta duk abin da zai faru a duniyar nan daga farkon ta karshen ta haka ya rubuta kuma gaba ɗaya daga farko karshe a lauhin mahfuz ba wani abu da zaka kawo sabo wanda za a ce da babu shi a yanzu da abin nan Allah bai san zai faru bai rubuta shi a lauyin mahzu ba sai yanzu ne ya faru babu shi an riga an gama aka Allah ta'ala ya kaddara sa wannan shine mataki na biyu Allah ya san abun zai faru kafin ya faru ya rubuta shi a lauhin mahfuz na uku kuma da ganin daman Allah abun ya faru Allah ne ya ga dama wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ko aikin da kai kake yi sai Allah ya ga dama yi shi ya san za ka yi ya rubuta lil mabud kuma da ganin daman sa ne kake wannan abun inda bai ga dama ba baka isa ka yi ba ko wannan karatun da muke da Allah bai ga dama ba mu isa mu yi shi ba Allah ya riga kaddara shi tuntini tun kan a halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin Allah ya kaddara za mu zo mu yi karatun nan a wannan masallaci a garin Mabalwa babu wani abu sabo a wurin Allah ta'ala sai dai mu ba mu san hakan din zai kasance ba sai yanzu da abun ya kasance sai muka gane a sai Allah ya kaddara wannan abu yasa alqadar qad alqadaru sirru lahil maktum kaddara sirri ne na ubangiji koyayye ba za ka kan shi ba ba za ka gane shi ba sai an yi alqada sai abun ya faru sai ka gane ah sai dama Allah ya kaddara haka ne wannan shi alqada bambanci tsakanin alqada wal qadar alqada shine faruwan abun alqadar kuma kaddara abun kafin ya faru to idan aka samu alqaza'u sai ka gane kadar amma in ba ka ba kai saka gane Allah ya kaddara abu ba sai in abun ya faru kaga Allah ya hukunta shi kenan to sai ka gane cewa sai dama kaddara ne na ubangiji subhanahu wataala to da haka baya faruwa kuma sai da ganin daman Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba za ku ga dama ku yau ba sai in Allah ta'ala ya ga dama abun ya faru sai ya faru wannan shine imani da mashi'ar Allah ma a kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ta'ala ya ga dama zai kasance abinda bai ga dama kuma ba zai taba kasancewa ba mataki na hudu shine al-imanu bil ijad wal qadar abunan uh, wal khalq kai imani Allah ne ya samar da wannan abun shi ya halicce shi ya san zai faru ya rubuta shi al da ganin damansa abun ya faru kuma Allah ne ya farar da shi ba shi kansa ba wannan abun wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halice ku da abun da kuke aikatawa gaba daya wannan kuma Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mahalicin kowane irin abu kuma shi mai kula da dukkan halittansa ne wa ya khaliqu rabbuka ma yasha'u wa yakhtar Allah yana halitta mahalicinka yana halittan abun da ya ga dama kuma ya zabi wani ya fifita wani abu akan wani to wannan sune maratibul imani bil qadar wani ya tsara su a baiti daya ce ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa hawa ijadun wa takwinu ilmun shine karkaida da ilimi kowane abu kan ya faru Allah ya san shi kitabatu maulana rubutun Allah subhanahu ta riga rubuta alaihi mahfuz sannan mashi'atuhu da ganin damansa abun ya faru wa khalqu kuma shi ya halicci abun shine al-ijad wa takwin shi ya samar da shi kuma ya kasantar da shi sai abun ya faru wannan shine imani da da in mutum bai imani da wannan ba ma'anansa bai da imani bai da imani don shine ginshikin imani da Allah subhanahu wa ta'ala ginshikin tauhidi to shine anan mala yake cewa wa bil qadari al maqduri aiqin fa innahu di'amatu iqdi din wa din afyahu ka yi yaƙini da ƙaddara wanda Allah ta'ala ya ƙaddara ta don shi ne ginshikin addini addini yana da faɗi yana da shari'o'i akwai da'ad da ibadat amma ka sani imani da ƙaddara shi ne ginshikin tauhidinka an samu wasu daga cikin wanda suka shigar da bidiyoyi a cikin tauhidi suka kirkiro bidiyoyi guda biyu a imani da ƙaddara na farko ana ce musu ƙadariya na biyu kuma ana ce musu jabariya asalin ƙadariya su ne wanda suka kore ilimin Allah ma gaba daya ce Allah baya sanin abu zai faru sai in ya faru kaga wannan ba su san Allah subhanahu wataala ba ta Allahu an zalika quduwan kabira Allah ya dauka gabarin wannan to wayannan sai malamai suka ce sun kare da farko tunan da aka zo aka ga Abdullahi bin Umar sun ce innal amra unufun to daga baya sai suka haifar da aqidu guda biyu aqida ta farko ta mu'tazila aqidan adariya wasu daga cikin mu'tazila suka ce duk abun da ya faru dan adam shine ya aikata shi Allah ba shi ya samar da shi ba Allah bai san zai faru ba ma sai lokaci bayan ya aikata shi shine qadariya wato komi dan adam al-insanu huwa allazi yakhluqu af'ala nafsihi dan adam shi yake halittan ayyukan kansa shi da kansa in yayi ne sai Allah ta'ala ya san cewa yayi suka ce wannan shine aqida ingantacciya dalilin su shine to idan Allah ne ya halicci wannan abun ya za ya kama shi in yayi laifi ai ne ya halicci kayansa kenan to wannan kuskure ne don wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku da abun da kuke aikatawa gaba daya ba wani wanda ya sai halicci wani abu na aikinsa sai in Allah ya halicci abun sai dai shi ya yi kokarin aikin sai Allah ya halicci aikin sai ya yiwu wannan sune ake ce musu kadariya wannan batattu ne domin sun sun dauke wa Allah sa sun nuna ilimin Allah irin na dan adam ne bai zarta irin na dan adam ba sannan akwai jabariya wanda su kuma suka ce al-insanu majburun bi fi'lihi dan adam ana tilasta masa wajen aikinsa ana tilasta masa ma'ana duk abun da dan adam yayi Allah ne ya aikata shi ya ga damansa dan adam din bai ga daman yin abun ba abun ya faru bai ga dama ba wato shi bai da wani nasa zaɓi kenan su manufarsu suna son wai sun wuce gona da iri ne wajen imani da kaddara don su tsarkake Allah sai suka bata wai idan mutum yayi zina bai da laifi Allah ne ya kaddara masa in yayi sata bai da laifi Allah ne ya kaddara masa shi bai da me bai da abun nan bai da wani nasa zabi sai abun da ya faru suka ce al insanu karrishi fi mahabbir rihi wato dan adam kaman karen jawaska ne nan garin fulani ne abun nan eh, irin kaza ka in ka fito da ɗan gashin ta meriton nan to kamar shine aje a kulla shi a saman bishiya da zare ga iska tana kaɗawa. don Allah shi yake kaɗa kansa ko iska ne take kada shi ita za ta dinga filfila shi bai da zabi suka ce haka dan adam yake haka dan adam yake shi ba duk abun da yayi Allah ne ya yi shi kawai duk abun da Allah ne ya shi sai ka ce ya aka ka sha giya ya ce a kaddaran Allah ne zinafa sai sai kaddaran komi Allah ne ya kaddara shi kaga wayancan suka ce komi kai kai don a tsora maka laifin su ko nan sai suka ce komi Allah ne don kada a tsora maka laifi ka sha giya eh Allah ne ya kaddara kar ka zargin ya kan wannan da Allah bai kaddara ba zan sha yayi zina sai ce Allah ne ya kaddara ya yayi sata ce Allah ne ya kaddara amma in ka wanke shi da mari da zai ce Allah ne ya kaddara ma in ka ce masa ya ya ce ya zaka mare ni sai inda karfin sai kare <laughs> shi ma ya Allah ne ya kaddara kawai kaga ba zai iya dabbaka aqidar nasa akan kowane abu ba sai dai akan sabon Allah sai ya dabbaka amma in an taba shi kuma zai ce a'a ba zai yarda da cewa Allah ne ya kaddara ba in ka kwace masa dukiyarsa ka danne shi ka kwace masa ɗan kudaden sa gaba daya in ka ce Allah ne ya kaddara zai ce san bai yarda ba to kaga wannan aqidan ba ta da kyau aqida ingantacciya shine Allah subhanahu wataala shi yake ayyukan bayinsa amma kuma su ma bayin suna da zaɓi kai kaga daman kai abun sai Allah ya kaddara maka kai abun me yasa ya kaddara maka me yasa aka ce Allah ne ya kaddara maka don in ba shi ya kaddara ba ka fi karfin sa kenan ba kai saka fi karfin Allah subhanahu wataala saboda haka dan adam yana da alkasbu shine ya ruruci abun ya nemi yin abun ya sana'anta shi Allah kuma sai halitta wannan abun sai halitta yin abun shi ya ga dama yayi sai Allah ya ga dama sai abun ya faru wato dan adam yana da ganin dama Allah yana da ganin dama dan adam yana da ganin dama amma ganin daman dan adam baya aiki sai da ganin daman Allah lillahi mashi'a wa lil abdi mashi'a wa mashi'atul abdi tata mashi'atillah yasa ubangiji ya ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga dama ya daidaita mana yayi wa Allah ta'ala da'a kai kana da ganin dama shi yasa ka ce in ka ga dama ka tsaya kan tafarki madaidaici sai Allah ya ce ba za ka ga daman ba kuma sai Allah ya ga dama mana ganin daman ka yana bin ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala wanda ita ce aqida ingantacciya wanda Imam Bukhari ne tafi guda akan ta shine khalqu af'alil ibad don ya rusa aqidu na wanda suka shigo da bidiya a cikin a cikin aqida wannan shine imani da kaddara a takaice sai ce wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran wala al-hawd wal mizana innaka tunsahu wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran wala tunkiran nakiran wa munkaran kar da kai inkarin nakiran shine maf'ulun bihi din wato nakir wa munkaran da munkar ne mala'iku wanda suke zuwa su tambayi mutum a kabarinsa jahalan saboda jahilci wannan shi kuma maf'ulun ne li ajalihi ko maf'ulun lahu in ka ga dama ka faɗi haka wato kada ka yi inkarin munkar da nakir saboda jahilcinka jahilci a maka kanta ka ce kai ba wani tambayan kabari da zai ba wasu mala'iku za su zo su tambayi mutum ko kuma ka yi inkarin sunan kamar yadda jahamiya suka yi don an ce munkar abun me abun ki nakir ma abun ki suka ce kai mala'ikun ne za a gaya wannan suna mala'ikan ka ka ce masa munka da nafi suka ce su ba su yadda ba sai dai ka ce malakani kawai aka tambaye imam ahmad aka ce za mu ce malakani ne ko kuma munkar da nakir ce munkar wa nakir za ku ce ah, manzon Allah ta Sama shi ya ambace su da wannan sunan hadisi ce yace idza qubira ahadukum ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li adihima munkar wa lil akhar nakir in mutum aka sa shi a kabari mutane suka juya mala'iku guda biyu za su zo masa baƙaƙe masu shuɗayen ido kuma ɗayansu ana ce masa munkar sunansa kenan ɗayan kuma sunansa nakir sai su tambaye shi dangane da tambayoyin kabari to kai kuma ka zo ka ce bara a ce musu munkar da nakir ba kafin manzon Allah sani ne haka sunayen su yake sunan su kenan munkar da nakir to kai imani da cewa akwai tambayan kabari wannan shi ake ce masa fitnatul qabri wato fitinan kabari fitinan kabari to kai imani da ainihin wato fitinan kabari shine jarrabawan kabari shi ake nufi da fitina din jarrabawan duk wanda ya mutu za a masa tambayan kabari za a masa tambaya sai dai hadisi ya inganta idan adirin abin adirin juma'a ya mutu ko ranar juma'a ba za a masa tambayan ba tambayoyin kuma guda uku ne wanda za a yi maka su idan mutum aka binne shi mutanensa suka juya suka tafi za a zaunar da shi a cikin kabarinsa sai masa tambayi guda uku kamar yadda ya tabbata a hadisin tirmizi ingantaccen hadisi za a ce masa man din abin nan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka sune tambayi guda uku ba su da na hudu sune tambayan kabari mene wane ne ubangijinka menene addininka wane ne annabinka amma ba za a ce waye babanka ba waye mahaifiyarka ba ina ne alƙillanka wannan duk mai izamatul ardu ya kawo shi amma babu dalili a kansa tamboyi guda uku ne ba su da na nawa ba su da hukudu kuma ba za a tambaye ka ma man shekuka waye shehinka ba waye waliyinka waye malaminka shi ma babu shi kawai man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka sanin wa'annan abubuwa guda uku kuma shine addinin gaba ɗayansa ka san waye Allah ka san menene addini ka san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune addini gaba ɗayansu to sai za a tambaye ka wa'annan abubuwa din idan a duniya ka yi aiki da wannan ilimi don ko aka tambaye shi a duniya musulmi aka ce masa man rabbuka zai ce Allah ne waye abun bautan ka zai ce Allah me addinin ka zai ce musulunci waye annabin ka zai ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kana iya ba da ansa ne in ka tsaya kai aiki da wannan ilimin da ka sani waye abun bautan ka Allah ka bauta wa Allah sosai sau da kafa ka masa sau da kafa me addinin ka ka fahimci addinin kai aiki da shi waye annabin ka ka san waye manzon Allah ka bi shi ka masa ka bi sunnarsa to wannan da an tambaye ka ranar lahira abu mai sauki sai ka bada amsan kawai yusabbitu Allah amanu min qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah kamar yadda a duniya ka tabbata akan wannan ilimin to a lahira ma kuma haka nan za tabbata za ka faɗi wannan amsa in ba tare da matsala ba sai ka ji kawai kana bada amsa amma idan mutum yayi wa addinin sa riƙon sa kai nan kashi ko oho ko ka ko za iya bada amsa a duniya a kabarin ka ba zaka ka iya bada amsa ba kamar mai jarrabawa ne shi bai damu da karatu ba sai an zo za a shiga jarrabawa bai da wannan ilimin wannan abun sai ya zo sama sama ya duba sai ga kamar ya rike idan an je aka ba shi kwashon fefa din tambayan sai ya karanta yayi yayi ya tina amsa bai zai iya ya daga yayin sai ta kallon sirrin har ya boni har a kwace fefan bai zai iya ba da amsa ba alhalin kuma ya karanta to amma za ka hada da wanda tunda ake karatun shi yana karantawa in karatun addini yana kokarin ya dabbaka shi ma yayi aiki da shi yau da gobe karatun ya zama masa jiki da zaran an zo an tambaye shi a jarrabawa kawai sai yana ta rubutu kawai yana ta rubutu abubuwan na zuwa masa to haka shi ma wannan addini idan ya zame maka jini da tsoka to a kabarin ka ana tambayan ka sai ka je kana da ansa in kuma dama sako ko ka rike to ansar ma sai ta shige maka duhu sai ka ji ta bace maka kawai kai kai ba za ka iya tunawa manzala ta sama ya ce idan aka tambaye mutum mumini bawan Allah na gari aka tambaye shi wayannan tambaye guda uku ya bada amsa man rabbuka waye abun bautan ka yace Allah menene addinin ka yace addinin musulunci wane ne annabin ka yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya masa nam nawmatul arus kai bacci irin baccin angwanci irin baccin ango wanda ba mai tada shi sai amaryarsa bacci mai daɗi kenan musamman irin na bayan asuba <laughs> ba mai da shi sai amaryansa a habbin nazi irin wannan baccin zai bacci mai daɗi to a wata riwaya in an ce kai bacci sai ya ce a'a ku bari in je in gaya wa iyalai na saboda ya ba da amsa ya ci wannan jaraba yana marmari ya zai wa iyalansa albishir fato ni kan fana hai saboda haka ku rike addinin ku sai koma kabarin sai wannan bacci sai ya ce masa a'a nam nawatal arus don a jarrabi iyalin na ce kai bacci shikenan sai bacci su ma su gyara ayyukan sai an ga musu a duniya ba sai ka koma ka faɗa musu shikenan sai bacci bacci mai kyau a wata riwaya ta tirmidhin dai daga lokacin da ya bada wannan amsan sai a ce sai a umarci mala'iku a ce afrishuhu minal janna wa albisuhu minal janna waftahu lahu baban ila janna fayatihi min rihiha wa tibiha wa yufsau fi qabrihi madda basarihi sai a ce ku masa shimfuda irin ta aljanna ku sa masa riga irin ta aljanna ku masa abun nan ku bude masa kofa daga kabarinsa har zuwa aljanna sai kanshin aljanna da abubuwa na jin daɗi na aljanna sai dinga shigo masa kabarinsa sai a buɗe kabarin iya ganin idonsa kaga ke sa aka cewa kullum man mata faqad qamat qiyamatu duk wanda ya mutu ta tashi wannan ya shiga aljanna tun ba a tashi alqiyama ba alqabru imma rawbatun min riyadil janna wa imma hufratun min farnira haka kabari yake ko dausayin aljanna ko wuta kaga shikenan shi kan har ai tashi alqiyama yana jin kanshin aljanna to idan kuma mutum munafuki ne ko ba mutumin kirki ba ne idan aka tambaye shi ba zai iya ba da amsan ba an ce man rabbuka sai ya kama a ah, a ah, la'adari ma dinuka bai sani ba man nabiyuka ma za ta kulu fi hazar rajul me za ka faɗa dangane da wannan mutumin ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi mumini zai ce manzon Allah ne bawan Allah amma shi ko munafuki ko fajiri ko kafuri sai dinga cewa a ah, a ina wani nishi yana cewa la adari ban sani ba sai mala'iku su ɗauki guduma sai su buge shi su ce la da wala talaita baka sani ba kuma baka bi ba buge shi da guduma an ce kowane abu yana jin wannan karan banda mutum da aljanna za su yi da za su faɗi su suma la da raita wala talaita shikenan a wata riwayan sai a ga mala'iku afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban ila nar فياتيه من حرها وسمومها فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أبلاؤه سيأتي مسا شنفلان وتن جهنم اسا مسا ريغان وتر جهنم أبو دي مسا قوفا قبرين سا إنسا هزوا وتر جهنم شكنا سي سي أينهن تروري da zafi na wutar jahannama sai dinga shigo masa kabarin sa amma kabarin a matsayin shi sai haƙarƙarinsa na dama ya dawo hagu na hagu ya koma dama ƙara matse kabarin a zuwa tashin alkiyama kaga wanda bai iya bada an san ba kenan shi bai rike addinin sa bane ko kuma ba musulmi bane saboda haka ka rike addinin wannan abu yana da muhimmanci ka san wannan tabbas tambayoyin akwai su kuma ambayan uku ne ka san Allah ka san addinin ka ka san manzon Allah sa sannan kuma ka musu da'a in kai haka shikenan zai zama hansar tana da sauki zaka ba da ita a wata riwaya ta tirmizi bayan an yi wannan shi wannan mutumin kirki wani matashi zai zo masa mai kanshi mai kyakkyawan gani sai shigo kabarinsa shi wanda ya bada amsan nan sai ce ah wannan kawai ne irin mutum ne wajahuka wajahun yaji'u bil khair fiskanka tana zuwa da alkhairi wani irin mutum Allah ya baka irin wannan kira mai kyau ga kanshi sai ce ana amalu salih ni ne aikin ka na gari na zo in ɗebe maka kewa ne ba kun tafi kun bashi shi kadai ba sai aikin sai zai na ɗebe masa kewa wani kulli hayyin akilin fi qabrihi amalin yuqarinuhu hunaka wa yusalu saboda haka sai ya zama aikin na sai yana ɗebe masa kewa sai ji daɗi kun bashi shi kadai amma bai da haso ana ɗebe masa kewa in kuma mutumin nan mutum banza ne bai iya bada wannan amsan ba sai wani mutum ya zo masa mummuna mai doyi mai wari bai da kyan gani shi kenan da ya gan shi kawai da kai ce kai wannan wani irin mutum ne kai waje ka waje yaji ubi shar fiskan ka tana zuwa da sharri wani irin mutum ne kai. sai ce ana amalu kal khabis ni ne mummunan aikin ka zan zauna da kai a cikin kabarin ka sai zauna da shi bai da kyan gani ga wari ga tashin hankali a haka har ai tashin alkiyama ubangiji ta Allah kare mu ya kara mana imani ya tabbatar da mu akan imani mu samu ba da wannan amsa to wannan shine aikin munkar da nakir sai mala ya ce walal hawda wal mizana innaka tunsahu kar kai inkarin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mizan da kuma mizani na auna ka abun nan kyawun ayyuka innaka tunsahu ana yi maka nasiha ana yi maka nasiha kar kai inkarin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta sai inganta manzala sama ya ce li kulli nabiyin haudun kowane annabi yana da tafki sannan shi ma yana da tafkin nasa Yace ce masiratu shahrin wato tafki na tsawonsa da fadinsa tafiyan wata ɗaya ne tsawonsa tafiyan wata ɗaya fadinsa tafiyan wata ɗaya yace ruwansa ma'uhu ahla a al-asal ruwansa ya fi zuma zaki shi wa ruwan wato tafkin manzo ta sallama sannan kizanuhu adadun nujum finjalensa kofunan da ake shan ruwa da shi ake shan wannan ruwan da shi adadin taurarin sama ne yace man shariba minhu shurbatan lan yazma ba'daha abada duk wanda ya sha sha ɗaya har abada ba zai sake jin kishirwa ba har abadan abadan ne tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wanda duhu ummatu al'umma ne suke zuwa su sha shi kuma zai tsaya bakin tafki yana cewa halumma ku zo ku sha ku zo ku sha yana kiran jama'a sa sabai suka ce za kai ka gane jama'a ka yace zan gane su da gurbin alwala inna ummati yatun yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min asalin alwudu haka za su zo fiskan su fari hannayen su da kafafuwan su fari daidai inda suke alwalan manzo Allah sai ya su su sai ce ku taho ku taho ina kiransu to ana nan nan fa har wasu jama'a su kuma su zo manzo Allah yana cewa ku zo halumma sai malaiku su dinga ce musu fasuqan fasuqan ku nisanta ku nisanta kar ku kuskura ku zo tafkin nan kuma ga alaman alwalan musulmai ne sai manzo Allah ta sallama sai ya ce ha ummati ummati waɗannan al'umma ta ne fa al'umma ta ne sai mala'iku su ce masa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak innahum baddalu wa ghayyaru baka san menene abun nan baka san menene suka farar a bayan ka ba baka san me suka farar ba sun kirkiro wasu bidiyoyi bayan ka baddalu sun canja addinin wa ghayyaru sun jirkita shi wani ma ya bar addinin yana yin shirka kuma yana da awan shi musulmi ne yana la ilaha illallah yana sallah yana azumi yana komai amma yana yin shirka yana bautan kabari ko yana daga hannu ya roki wani ya biya masa wata bukata ko ni abu daban kaga wannan ya canja addinin sa ko kuma ghayyaru sun canja sun shigar da bidiyoyi a cikin addini ba za su sha tafkin manzara sama ba sun kauce sunnan sa saboda haka sai daga nan in mala'ika mala'ikun suka gaya masa sai dinga cewa fasukan fasukan ka duba duk yanda manzon Allah yake son mutanen sa al'umma sa amma lokacin sai ce ku nisanta ku nisanta suqan liman baddala wa ghayyar wanda ya canja ya jirkita addinin musulunci ya koma ba zai sha wannan ruwan ba sai a kore su ba za su sha ruwan alkawfara ba saboda sun shigar da shirka a cikin tauhidi sun shigar da bidiyoyi a cikin ibada za ka gyara imaninka ka nisanci shirka ka gyara ibadanka ka nisanci bid'a idan kana son ka sha tafkin manzon Allah sallallahu alaihi ka sha wannan ruwan da ba a jin kishirwa ba an sha shi har abadan abada har abadan abada saboda ka duk wanda ya rike imani to wannan kam zai sha wannan ruwan ya rike sunnar manzo Allah sama zai sha wanda yake bidiyoyi yake shirka kuma ba zai sha ba haka hadisin yake haka ma'anarsa take haka ma'anar suka fassara shi su ibnu abdul barri to kaga sabon manzo Allah sama dukkanin su kuma za su sha wannan ruwan ba kamar yadda yan shi'a suke faɗa dan su ba su canja ba minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nabahu wa minhum fama baddalu tabdila ba su canja ba kwata-kwata saboda haka su kan sun gaskanta wa Allah alƙawarin da suka yi masa babu canci saboda haka su duk da su sa wannan ruwan gaba daya amma wanda suka zo baya baya su kuma sun zo sun yi ta caccanjawa wal mizana kai imani da mizani mizani shine abun nan sikelin da ake auna ayyukan bayin Allah wannan sikelin kai imani da shi kai imani ranar alkiyama akwai sikeli da za a ajiye kuma a auna ayyukan bayin Allah wato imani kala uku za a yi na abun nan nau'i kala uku ne imani da auna ayyukan bayan Allah kai imani akwai ma sikelin shi kansa sannan kai imani za a auna ayyukan bayan Allah kuma kai imanin cewa yana da kiffa guda biyu nan bangaren da nan bangaren yana da kiffa guda biyu akwai inda za a tsora kyawun ayyuka akwai inda za a tsora ayyuka don wasu cewa suka babu wani mizani wani miyo ne suke ne kuma za a sa a lahira sai suka yi inkari sun manta da fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa na in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi Allah ta'ala ce za mu wato sikeli sikeli na auna ayyukan bayan Allah kuma sikeli na adalci duk wanda ya aikata aiki ko ƙwayan zarra ne za a zo da shi Allah ta lace mun isa masu hisabi kaga akwai mawazin ba mizani ɗaya ba haka za a kakkafa su sannan kai imani da auna aikin kuma wal waznu yawma idhin al haqq faman thaqulan mawazinuhu فأولئك هم المفلحون ومن خف موازينه alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazdimun auna ayyukan bayi gaskiya ne ranar kiyama wanda kyawawan suka rinjayi munana wannan shine wanda zai kai labari shine wanda ya rabbanta zai tsira daga wutar jahannama mai shiga aljanna wanda munanan kuma su suka rinjayi kyawawan wannan shine wanda ya hasara a rayuwarsa saboda ya zalunci ayoyin Allah bai imani da su ba ko bai aiki da su ba kenan akwai auna ayyukan bayin Allah sannan kuma mizani. yana da kifa guda biyu bangare guda biyu shi kuma da don wasu sun yi inkarin wannan wannan duk yan bidiya ne suka dinga shigo da abubuwa a cikin akida wai an ce yana da kifa guda biyu ai yayi kama da na duniya to ya tambaye ka me yasa zaka faɗa ko ne mizani an sai yana da bangare guda biyu to sai hadisi ya inganta hadisi ingantacce annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ce wa ubangiji ta'ala rabbi yace ya Allah ka bani wani abu wanda zan dinga ambatonka da shi sai yace ka ce la ilaha illallah sai ce a'a shi yana son uridu shay'an takhussuni bihi wani abu da zaka keɓance ni da shi sai sai ubangiji ta ya ce ya Musa samawati أن السماوات لو أن السماوات السبع وآمرهن والأرضين السبع وآمرهن كانوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله yace Musa da a ce sammai gabaɗansu guda bakwai da masu raya su da ƙasai bakwai da masu raya su za su zama a kiffa guda ɗaya ɓangare ɗaya na sikeli a sa la ilaha illallah a ɓangare ɗaya na sikeli da la ilaha illallah tarin jaye su a sai yana da me suna da kiffa guda biyu kenan wato ɓangarori guda biyu kai imani da wani sannan bayan nan kuma ka imani da ɓangarori guda uku na sikelin nan sannan kai imani za a auna aikin mutum za a auna imaninsa kuma za a auna shi shi kan kansa za a auna aikin mutum wannan kam kowa riga san shi musallam ne za a auna aikin bayan wa man saqulan mawazinuhu fa man saqulan mawazinu fa ulai kaumul muflihun sannan za a ayoyi da yawa suna suna bayani suna bayani wannan fa amma man utiya kitabu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya ba wannan nake nema ba fa amma man saqulan mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kaga wanda ainihin munanan ayyukansa kyawun ayyukansa suka rinjaye munana wanda yana cikin aljanna wa ma man khaffat mawazinuhu sai aka ce fa ummuhu hawiya shi kuma mahaifiyarsa za ta zama wato ainihin hawiya ko ya kulu ha'ul abai wannan fama khaffat mawazinuhu fa ya kulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maniya wanda ke wannan fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi ne almuhimmu za a bawa mutum za a auna ayyukan bayin Allah idan kyawawa suka rinjaya za a tafi aljanna in munana ne kuma za a tafi me za a tafi wutar jahannam fa amma man saqulan mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin rabiya wa amma man khaffan mawazinuhu fa ummuhu hawiya haka aka riba abun sannan akwai kuma auna mutum akan kansa za a auna shi wannan kuma ya tabbata a hadisi ingantacce Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin mas'ud afwa mutum ne irin wada mai siraran kafafuwa haka da yazo ya tashi a gaban sabai sai suka kama dariya kafafuwansa shi manzo Allah sai ce ata'ajabuna min diqqati saqaihi shin kuna mamakin sirantan kafafuwansa ne sai ce inna ala asqalu fil mizani min uhud yace kafafuwan sannan sun fi dutsen udu nauyi a mizani wato idan an sa su a cikin ranar alkiyama wannan shi yake nuna a sai za a auna mutum shi akan kansa kuma zai yi mai nauyi gwargwadon. imaninsa gwargwajen imani ka gwargwajen nan in ba ka ba labin wasu ba da nauyi amma ya fi dutsen Udu nauyi a mizani sannan hadisi ya inganta daga magana sama ya ce yu'ta bil kafiri samin wala yadinu inda Allah janaha ba'uba za a zo da kafuri kato mai jiki a dora shi a sikeli nauyin sa bai kai fuffuken sauro ba saboda babu imani ya zama fanko kawai yasa Allah ta'ala ya ce wala nuqimu lakum yawmal qiyamati wazna ba za a tsayar musu da wato ba za a nauyaya su ba ranar alkiyama ba za a nauyaya su ba kaga kai imani da wannan sannan kai imani za a auna imani imanin kansa biɗakarka ta imani fadin ka na imani za a auna shi gurgudun karfin sa gurgudun yadda zai yi nauyi akwai hadisin bidaka ingantaccen hadisi mutum ne ya zo lahira ya yi sabon Allah a duniya har ya zama yana da da 99 na sabon Allah sai aka zo aka ɗauko fayil ɗin nan sai aka nuna masa aka karanta masa a lahira aka tambaye shi ka aikata wannan abu ya ce ya aikata don lahira in ka je sai ka tuna duk ayyukan da kai azana maka katabati mala'ikun na suke rubutun aiki sun zalunce kai ce ba su zalunce ne ba ya rabbi sai ce to shikenan kana da wasu kyawun ayyuka wanda za a zo a auna a dora wannan a nan bangaren a dora kyakkyawan aikin ka a ɗaya bangaren sai ce bai da shi ina da shi fa Ina da imani da Allah ta'ala amma kuma ya manta da kalmar shahadansa saboda me wayannan fayil fayil manya manyan nan sun tsori tashi sai ya yace bai da ma wani ake tawon aiki kawai shi ka ya sadakar zai halaka kawai sai Allah ta ce akwai kana da shi mana a dauko takardansa ta kyakkyawan aiki abin nan ta imaninsa sai a dauko fayil ɗinsa na la ilaha illallah idan aka dauko sai a ce ga imanin ka na kai musulmi ne ka imani sai ce ya rasulallah ya ce ya Allah wannan dan yar takarda kwaya ɗayan nan ina za ta iya bugawa da wa'annan fayil guda 99 me za ta iya yi sai ubangiji ta ce a la zulma yau yau babu zalunci a duniya ne wasu suke zaluntan wasu sai an auna a tabbatar da wanne ne ya rinjaya wayannan fayil 99 ko wannan fayil kwaya ɗaya na imani wanne zai rinjaya kace babu zalunci a yau shikenan sai a dauko don fa man yaman miska zaratin khairan yara wa man yaman miska zaratin sharran yara duk abin da kai zaka gani sai a zo a tsora wayannan fayil 99 a wannan bangare na na na sikeli sai a dauko wannan yar bidaka wannan yar takarda ta ta imaninsa sai a zo a tsora kawai shikenan imanin sai ya rinjayi waɗannan munanan ayyuka shikenan sai a ce tafi aljanna ka na auna imani kenan to amma bin kai yake cewa to imanin nan kala kala ne za mu karanta a can gaba imani yana karuwa yana raguwa don imani inda kala ɗaya ne da duk musulmi ba mai shiga wuta da kuwa na faɗan la ilaha illallah kawai sai a zo in ga munan ayyuka sai a ɗora la ilaha illallah sai in ja amma musulmai suna shiga wuta a sai imanin kala kala ne akwai imani tacece mai karfi babu shirka ba bidi'a babu camfe-camfe ba komai ka tace imaninka ka allaka zuciyanka ga Allah tawakkali ingantacce da imani da kaddara wurin Allah subhanahu wataala irin wannan imani shine wanda yake nauyi yake rija muna na ayyuka wani ko za ga imanin sa sako sako ne akwai dan shakka shakka kida akwai kuma ko oho bai tace shi ba akwai dan wasu abubuwa da yake masu tauye masa imani to sai zama wannan kuma imanin sa bai zai rinjayi munanan ayyukansa ba shi sai ya je an gasa shi a wutar jahannama tukun sannan a fito da shi kawai da za karanta a gaba kaza Allah ya kiyaye to saboda haka kenan za a auna aikin mutum za a auna shi shi kansa kuma za a auna imaninsa wannan shine imani da mizani akwai sikelin sannan akwai awon ayyukan sannan kuma akwai kiffa guda biyu na sikelin bangare biyu sannan za a auna aiki za a auna mutum za a auna imaninsa ya ce to karka karka inkarin wannan ana yi maka nasiha sai ce wa qul yukhrijullahu al bi fadlihi ka fada ubangiji ta'ala mai girma yana fitarwa da falalansa minan nari daga wuta a jasadan jikuna yana fidda jikunan mutane daga wutar jahannama min alfahami daga ainihin gawayi an san me gawayi ko ya kamata baɗi mai koyan hausa ma wato muna da garwashi kuma muna da me me bambancin su yawwa garwashi mai wuta gawayi kuma marar wuta to nan gawayin ake nufi shine faham wato yayi baki kirin an an ce gawayi kan ya gama konewa kenan ya gama konewa garwaci kuma ko wuta tare da shi to ya zama gawayi ya kone ya cinye sai a fito da shi daga ne daga wutar jahannama ubangiji ta'ala zai fito da shi shine ma'anan wa qad yukhrijullahu al-azim bi fadli minan nari ajsadan min al-fami za a fitar da jikunan minal fahami daga gawayi ma'ana sun zama gawayi tuturahu sai a je a jefa su alan nahari a bisa wani korama fil firdausi a aljannan firdausi firdausi ta haya bima'ihi wanda wannan jikunan suke rayuwa bima'ihi da ruwan wannan aljanna din wanda wannan ruwa na ce masa ma'ul haya wato ruwan rayuwa sai su tsiro su sake rayuwa ka hibbi Hamilis saili kaman iri na Hamilis saili abunda ruwa ya ɗebo don ruwa idan yana gudu a lambatu yana ɗebo wasu yayi yayi yana ɗebo wasu tsirrai sai kaga in ruwan ya wuce sai kaga ciyawa tana tsirowa wasu ma suka ce alhibbu ana nufin iri amma ba na kwaya wanda ake shuka ba tsiri kawai na jeji iri na jeji wanda yake fitar da ciyawa wasu suka ce alhibbu ma'anansa ciyawan kawai wannan tsiron da zaran ruwan ya wuce sai kaga tsiro ya sake tsirowa da wurin ba komai ruwa ya gangara gangara sai kaga ciyawa tana fitowa a gefe gefe to haka nan zai tsiro kamar irin wannan iz ai da fahu lokacin da shi kuranya ruwan shine asailu lokacin da yazo ya fahu yana kuranya yana tafiya sai kaga tsiro ya tsiro wannan ma'anar wani hadisi ne ingantacce waƙi anan wato manzala sallallahu alaihi wasallam alkiyama ya tashi alkiyama za a fito da wasu mutane daga wutar jahannama bayan sun zama gawayi idan sun aka zo da su sai a wanke su da ma'ul haya ruwan rayuwa idan an wanke su da wannan sai jinsu ya sake tsirowa kamar yadda suke a da har manzo Allah sai misali yace ka hibbi hamili sadidin kamar irin yayi yazo ruwa yazo ya tafi a wuri sai kaga ciyawa tana tsirowa haka nan za su tsiro da jikin su kamar da to kenan wannan yana nuna maka ka yi imani cewa musulmi ba zai dawama a wuta ba ko ya zama gawayi ranar alkiyama a cikin wutar ma za a fidda shi a kai shi aljanna man qala ma bunnan la yadkhulu aljanna bunnan man kana fi qalbi mithqal dharratin min imanin dakhala aljanna duk wanda a zuciyarsa akwai kwayan zara na imani zai shiga aljanna saboda haka kenan akwai me akwai shiga aljanna wurin mumini duk yanda ya kasance ko da ya zama gawayi wato wannan mutumin da zai zama kaman gawayi akwai hadisi ingantacce a cikin wato sahihu muslim wanda zai zama karshen shiga yan aljanna shine mutumin da an gama kowa ya shiga aljanna saura shi kadai ya dafe ya zama gawayi wutar jahannama ta gasa shi shi kadai ya rage sai a fito da shi amma musulmi ne yana da imani ni da imaninsa bai kai ma kwayan zarra ba kwata kwata sai a fito da shi sai a ce a masa wanka da wannan ruwan ma'ul haya ruwan rayuwa idan aka zo jikinsa ya sake tsirowa sai a ce masa ya je shiga aljanna ina sauri tsabar ya kiɗi mai don ya zo bakin aljanna in ya leƙa sai ya ga kamar ta cika kawai sai ya ce rabbi sai koma rabbi wajattu hamal'a ah. ya Allah na samu aljanna ta cika kamar walima ne kana miskini talaka aka ga irin walima farfesun kaji da soyayi da sauransu aka ce karfe hudu kai kuma sai karfe biyar kana ta sauri wani abu ya abun nan ya tsare ka kana dosan inda ake walima sai kaga ana fitowa ana fitowa kaga kawai sai ka karya kai an gama cinye walima ka sai ka ji kawai kai kan ma kaman ka koma sai can wani ya bulle ce a ah, zo zo zo akwai saura zo mu je wancan wuri sai a je a nuna maka to shi da yazo ya leka kawai na dama ne na karshe ya fidda tamani da ya duba kawai sai idon sai nuna masa aljannan nan ta cika kawai sai koma ya ce rabbi wajadtuha mal'a ya Allah na samu aljannan nan ta cika ta cika sai Allah ta ce a'a bata cika ba ka je na baka duniya da kamar ta goma shine gidanka a aljanna sai ya ce a tasta ubi wa anta rabbul alamin ya ce ya Allah za ka min ba'a kai ne ubangijin talikai shi ya dauka wasa ake masa <laughs> ya dauka wasa ne shi sai Allah ta ya dariya kamar yadda ya zo a hadisi sai Allah ya yi dariya da sababin wannan maganan ta dariya irin ta zaba ba irin naku da kuka yanzu nan ba yawa don sifofin Allah mun faɗa jiya daban suke da na halitta nan don kai dariya za ka kakkata kai menene kila har ka fita hayyacin kama in ta yawa kuma sai ta zama wani iri to ubangiji subhanahu wataala yana dariya irin dariyan da ta dace da girman sa ta darajarsa ba irin ta ba ko ba mu sanya yanayin irin dariyarsa take ba in kai imani da sifofin Allah haka to ka kukuta ka kukuta shi ke sai Allah ta ce je shiga kuma idan ya je sai ya samu duniya da kamar ta goma gidansa na aljanna wannan shine miskini yan aljanna wanda shine karshen shiga to mawadacin aljanna fa ya gidansa zai zama aljanna ko wanda ya shiga aljanna babu hisabi ma ya gidansa zai zama kaga wannan kan zai zama ba san ma iyakacin gidan nasa ba ubangiji ta ala ya ce wala tuk abin nan malam kenan sorry na dauka tafsiri nake abin nan <laughs> abdullahi bin abi Dawud ya ce wa inna rasulallahi lil khalqi shafi'un wa qul fi azab al qabri haqqun muwaddah fa inna rasulallahi tabbal manzala sallama shafi'un mai ceto ne lil khalqi ga halitta wato yana ceton halitta yana ceton halittansa menene ceton halitta shine a shafaatul kubra ake nufi a babban ceto tunda an ce bil khalqi kaga duk halitta sun shiga sauran ceton kuma al'umman sa dai ceta idan ai tashi alkiyama kamar yadda ya zo a cikin sai ingantattu za a kusanto da rana tsakaninta da mutane bai wuce mil ɗaya ba ko na tafiya ko kuma na na abun sa abun sa kwalli kokoyansu ta tafarfasa bakin ciki ya rufe su gumi yana zuba iya ganin ka tafiya shekara saba'in gumi yana zuba kowa gurgudun munanan ayyukansa gurgudun guminsa wani idon idonsa wani gwiwa wani kugunsa wani kararkarmansa wani wuyansa kai wa minhum man aljamahul alqu iljaman magana sama yace akwai wanda gumi ya masa linzami har iya bakinsa wata riwayan har kunnen mutum to lokacin za a shiga damuwa sai mutane su ce to mu je mu nemi wanda zai cece mu mana hisabi na aljanna tafi aljanna na wuce tafi wuta to a lokacin za a ce a gurguje ne don naga lokaci ya tafi kuma muna son mu sauke wannan littafin yau kan za ku zauna kenan nan sai a ce to mu tafi wajen baban mu annabi adam a wajen annabi adam ya adamu kai ne farko abin nan kai ne abul bashar baban mutane ka cece mu ga halin da muke ciki sai ce a'a yau Allah ya fushin da bai taba yin irin sa ba ni ba zan iya tinkaran sa ba ni ma nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake ai ya hana ni cin wata itaciya a aljanna na ci ni ma ina tsoro ku tafi zuwa ga wani na sai su jojin annabi nuhu ya nuhu kai ne ainihin farkon manzo ka cece mu ga halin da muke ciki sai ya ce musu a'a ni ma yau Allah ya fushin da bai taba yin irinsa ba baran iya tinkaran sa ba ni ma ta kaina nake yi ta kaina nake yi nayi addu'a an halakar da mutane na ban san me za a ce mini ba akan wannan duk da ba laifi bane wannan abu amma ina tsoro ku tafi zuwa ga wani sai su je wajen annabi ibrahim ibrahim kai ne badadin Allah kai ne khalilullah ka cece mu ga halin da muke ciki sai ce a'a Allah ya fushin da bai taba yin irin sa ba ba zan iya tinkaran sa ba ni ma ta kaina nake ta kaina nake sai ya ambaci wasu ƙarya da yayi guda uku a zahiri amma a baɗi ne kuma ba ƙarya bane a hakika ƙarya na farko lokacin da wato ainihin yake zamaninsa sarki yana kwace mutane matansu sarkin wannan gari shi kuma yana tafiya da matarsa sai zamana da aka zo aka tambaye shi wannan wane ne sai ya ce ukhti yar uwata ne in yar uwarsa ne za a bar masa amma yace matata za a kwace masa me ya faɗa musu haka sai koma wajen matarsa sai ka ce masa to na ce musu fa ke yar uwata ne ina nufin yar uwata a musulunci saboda haka kasu zo su tambaye ki ki ce a ke matata ne ki ce yar uwan ne kaga bai karya ba anan yar uwarsa ne a musulunci to wannan ƙarya ce yana tsoron kar a kama shi da shi sai kuma lokacin da za su tafi idin su na jahiliya botan gumaka ya daga idon sai ya kalla sama ya ce ni saqim ba da lafiya abin da yake nufi ni mai rashin lafiya ne kalmar larabcin za ta dauki haka za ta dauki ni mai rashin lafiya ko kuma ba da lafiya su kuma sai suka fahimci ba da lafiya ne sai ce shi zai juya ba zai iya zuwa wannan idin ba sai aka ba shi uzuri sai koma yace duk da cewa yana nufin shi mai rashin lafiya ne amma kuma su sun fahimci mai lafiya ne yana tsoron kar Allah kama mai mara lafiya ne yana tsoron kar Allah kama shi da wannan shikenan wannan shine na biyu ƙarya ta uku shine lokacin da suka juya ya je sassare gumakan gaba ɗaya sai rataye gatarin akan babban da aka zo aka tambaye shi aka zo suka dawa suka ga an rusa musu gumakansu suka shiga damuwa waye mana wannan aikin sai wani ya ce a ah, ai mun ji wani saurayi dama yana cewa zai sassare su ana ce masa Ibrahim aka ce aje a zo da shi aka zo da shi kai ne ka aikata haka an ta fa'alta hadha bi Hadina Ibrahim kai kai haka Ibrahim ga ga gumakan mu sai ce a yace bal falahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yadikun babban su wannan ya nuna babbar yatsan sa yace babban su wannan sai nuna gunkin kuma da babbar yatsan wannan babban su shi yayi kakka karya su ku tambaye su suna magana za su gaya muku me na su fahimta babban gunkin gagatar yana rataye da shi amma yana nufin babbar yatsansa don in baka da babbar yatsa baka isa kai tsara da gatari ba su kuwa yanzu ke fahimtar babban gunkin ne shi kenan suka ce ah, to ai kasan ba sa yin magana kuma zaka ce mu tambaye su ya ce ah, yanzu za ku dinga bauta abin da baya magana ba zai amfanar da ko ba zai shirya sai kama musu wa'azi kawai da sababin wannan muhallin shahid wa'annan wa'annan abu ana ce musu tauriya tauriya wato ka faɗi wata magana ga abin da kake nufi ga abin da wani zai fahimta wani ya ce ce ce na gayyatan ka wani bikinsa sai baka je ba kana jin kunyan ba wani uzuri ka ce masa baka je ba saboda alakan ku wani ya bangan ka bai jiya eh, bangan ka bai sai ka ce wallahi da kai da ciki na kwana wallahi na kwana da ciki da kai biya me zai fahimta kanka na ciwo cikin ka na ciwo kai kome me kake nufi <laughs> ka kwana da kanka a jikinka da cikinka a jikinka to ba kai karya ba shine tauriya kenan amma shi kai zai baka uzuri kuma shi kenan sai a tafi a ne wallahi da ciki da kai na kwana <laughs> shine manzala sa sama ke cewa inna fil ma'ariza inna fi ma'ariza da manzuhatan anil kabi wato jurwaye irin wannan tauriyan jurwaye mai kama da wanka ma'ana ka faɗi wani abu ga abin da kake nufi ga abin da wani zai fahimta akwai mabauta ga barin ƙarya maimakon ka yi ƙarya sai ka yi irin waɗannan abubuwan shikenan zai a zauna lafiya idan yin gaskiya da ta zama mai rikici amma dai kar ka yi ƙarya kam ka dai magana wanda za ta iya ɗaukan gaskiya da ƙarya kai kuma gaskiyan kake nufi shi kuma sai ya fahimci saɓanin wani to dukkanin su annabi annabi abin nan ah, muna maganar kisan ceto ko annabi ibrahim ya bada uzuri ba zai iya ba aka je a annabi musa kai ne abin nan karimullah wanda Allah ya magana da shi ya ce a'a ni ba na taba kashe wani rai a bisa kuskure ban sani ba ina tsoron kar Allah ya kama ni shine ya zo rai ba fada tsakanin bakitiye da ba isra'ile sai ya naushi bakitiyen shine azalimin nan sai yarsu ba tare da yana nufin ya kashe shi ba yana tsaye yana tsoron kada Allah ya kama shi tare da cewa Allah ba kama mutum a bisa kusan kisan kuskure sai annabi annabi isa kai annabi isa kai ne ruhullah wa kalmatu qaha ila maryam ka cece mu ga halin da muke ciki sai ya ce a a ni ai yanzu kam wato nayi wani abun nan ni ina tsoro ni ba zan iya ba Allah ya fushin da bai taba yin irinsa ba kuma ba zai sake yin irinsa ba saboda haka ni ma ta kaina nake yi ta kaina nake yi saboda haka sai ya zamana wato annabi abin nan sai sai sai ya ce ba zai iya wannan ceton ba to a wata riwayan bai ambaci wani uzuri ba kawai ya ce ba zan iya ba a wata riwayan kuma sai ya ce ba ku da labarin wasu mutane suna bauta mini a duniya bayan na bayan na an daga ni zuwa sama suka je suna bauta mini suna cewa ni Allah ne sune kirista kenan nasara yace to ina tsoron kada Allah ya kama ni da wannan kuma Allah sai a tambaye shi ranar kiyama a anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah sai Allah ya tambaye shi kai kace su bauta maka kai da mahaifiyarka annabi Isa to sai ya bada uzuri ya ce a ba shi bane to ina tsoron kada Allah ya tambaye shi akan cewa ko shi ne musu wannan abu ya shi ya umarce su bauta masa yace to shi ma yau ta kansa yake yi ta kansa yake ba zai iya ba izhabu ila ghairi ku tafi zuwa ga wani na wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan azo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa sai ya ce a ah, ha ana la ha ana la wannan nawa ne wannan wannan nawa ne shikenan dama kai ne khatamun nabiyyin cikamakin annabawa badadin Allah masoyin Allah dan gatan Allah shikenan sai ce to ai dama ce tun nawa ne nawa ne shine mai shafa'atul kubra wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wannan shine al-maqamul mahmud wanda za a tada manzo Allah shi matsayi abun yabo sai sa aka ce dinga nafila aka wajabta masa yin nafilan din shikenan sai ya tafi wajen karkashin al'arshi ya fadi ya yabi Allah subhanahu wata'ala da irin kalmomin da shi ma a lokacin za a cusa masa su bai san su ba a lokacin za a cusa masa za a cusa masa wa'annan kalmomi ya bi Allah subhanahu Ta'ala idan ya yabi Allah da su sai Allah ya ce masa irfa ra'sak sal tuda washfa shafa daga kanka da ya yi sujjada ne ka ɗauki duk abin da kake so za a baka ka nemi ceto za a baka ceto sai nemi ceton al'umma gaba ɗaya sai a bashi ceton a ce za a zo a yi hukunci ubangiji ta'ala ya zo mala'iku su zo sai a zo a yi rarrabe a yi hisabi a wannan lokacin a fitar da mutane daga wannan wato kan gidi. wannan shine karshen hadisin amma riwayan bukhari da muslim da galibin riwayat a lokacin sai ce ummati ummati al'umma ta al'umma ta sai a bai ceton al'umma sa kuma alhalin ceton ba na magana al'umma sa ne kawai ba shafa'atul kubra ne shine ibnu abil is a cikin sharhin aqidatu dahawiyya yace abun mamaki galibi malamai sai su kawo wannan riwayan kawai sai su shiru an ce ya je ya ceci al'umma ne al'umma fa sun bi dukkan mutane ba al'umma manzo Allah sama kai ba kowa da kowa sun bi annabawan nan a zo a yi hisabi manzon Allah sai dai ya zai ce al'umma sa ayin al'umma sa ne kawai ta zama babban ceto ba yana nufin al'umma gaba daya akwai riwaya din suka zo da wani wannan sai a zo a ceci al'umman gaba daya gaba daya a zo a musu hisabi na aljanna tafi aljanna na wuta ya tafi wuta wannan ceton babu mai yin sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai kuma wasu kananan ceto da zai yi na al'umma sa wasu a kai su aljanna ba tare da an musu hisabi ba wasu kuma an yi hisabin su da kyawun ayyukan su ya rinjaya manzo Allah ya cece su a ƙara musu daraja a ba su aljanna da tafi wanda suka cancanta wani kyakkyawa da mummuna ya zama daidai sai a cece su tafi aljanna wasu sai sun je wutar jahannaman sannan a cece su a fitar da ita su tafi aljanna manzo Allah sai ya ce li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun faqtabatu fata'ajjala kullu nabiyyin bi da'watihi wa inni ikhtabatu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyama fa hiya na'ilatun insha Allah man min ummati la yushriku shay'a yace kowane annabi akwai addu'an da aka bashi za a amsa masa ita in yayi ta kamar yankan kusa ne amma duk annabawan nan sauran tun a duniya suka yi wannan addu'a wani ma cewa a halakar da al'ummar su aka halakar da su yace amma ni na koyi addu'a ta sai ranar alkiyama zan yi ta don ta zama ceto ga al'ummata kuma ceto nan dai samu kowa kowa zai same shi daga cikin al'umma ta matukar ya mutu ba yi wa Allah ta'ala shirka sai mai shirka shine ba zai samu ceto ba wannan shine ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ceto dogo zai zo Allah sun ya zo ya nemi ceton na al'ummarsa sai a ce ka je ka duba duk wanda a zuciyarsa akwai daidai da dinari ko dirhami na imani ka fitar da shi a je a fitar sai ya sake dawowa wani nasa bai kai dinari ba ko dirhami ka je ka duba duk wanda a zuciyarsa akwai imani kamar rabin dirhami ka je ka fitar da shi ya je ya fitar da wannan sai a samu wani bai kai ba ka ya sake roƙa ka je duk wanda a cikin al'umma ka imaninsa ya kai kwayan zarra ka fito da shi sai a kai kwayan alkama na farko burra ka je ka fitar da shi sai ya dawo ya sake koma ka je duk wanda yake da imani kamar ribin kwayan alkama ka fitar da shi ya fitar da wa'annan sai a samu wani ko ribin alkaman bai kai ka je wanda a zuciyarsa akwai imani kamar kwayan zarra ka fitar da shi je ya fitar ya dawo har yanzu akwai ragowar musulmi wani imaninsa bai kai kwayan zarra ba sai a ce ka sake komawa ya zo ya ce ummati ummati ka je duk wanda a zuciyarsa akwai adana adana adana min misal zarratin fa akhrifu minha imaninsa bai kai ribin ribin kwayan zarra ba ma ka je ka fitar da shi kenan sai je fitar da shi a cikin wutan jahannam idan manzo Allah ya gama to ya abin da aka bashi kowa ya gama ceto sai Allah ta'ala kuma sai ya ce shafa'al anbiya'u والمؤمنون والملائكة والمؤمنون ولن يبقى إلا أرحم الراحمين annaba sun yi ceto mala'iku sun yi mumine sun yi akwai imaninsa bai kai rabin rabin rabin rabin rabin kwayan zara ba su gane ba masu masu ceton shi kuma Allah ta'ala ya sani sai yo damka daga wutan jahannama sai fitar da wayannan mutanen gaba ɗayan su shine manzo Allah sama yace fa yakhruju nari man lam ya'mal khairan qat sai kaga mutum imani ne kawai da shi dan kadan bai taba aikin alkhairi ba amma zai fita daga wannan wutan ya tafi aljanna Sai yasa aka ce mumini baya da wama a wuta Allah ka kara mana imani wannan shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qul fi azabil qabri haqqun muwaffaq sai ce wa qul ka fada fi azabil qabri a cikin azaban ƙabari haqqun wato gaskiya ne muwaddahu wato abun ainihin bayyanarwa wato kabari akwai fitinan kabari mun yi bayanin sa sannan kuma akwai me akwai azaban kabari azaban kabari kuma shi ma yana nan haka da ni'iman kabari tana nan ina ji hadisan da muka kawo ɗazun na tambayan kabarin nan zai ba mu dalilai akan azaban kabari wanda ya amsa amsar tambayoyin da aka bara kabari cikakkiyar amsa an wace za a masa shimfiɗa na aljanna rigan aljanna a buɗe masa kofa kanshin aljanna da abun shin aljanna yana shigo masa kaga wannan yana cikin me ni'ima kina kabari akwai ni'ima don yan bidiya wasu yan bidiya ne suka yi inkari suka ce ba wani ni'ima a kabari saboda in ka je ka tona ka tona ba za ka ga komai ba to ai rayuwa ce ta barzaku ba rayuwa ce ta duniya ba in za ka gani ai kai ma ka shiga rayuwar rayuwar kabarin kenan sannan kuma da in mutum bai amsa ba za masa shimfiɗa na wuta rigan wuta a bude masa kofa daga wuta tururin wuta da unan ta dinga shigo masa kaga wannan kuma menene azaban kabari ne kaga ya tabbatar da haka sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa haqa bi ali fir'auna سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وتوتا mutanen fir'auna fir'auna da jama'arsa azaba ta kewaye su sun shiga uku shine ba na wannan aya wuta ne ake bijiro da su akan ta safe da yamma wato kowane lokaci shine ma'anan guduwan ma'asha ba na nima in an kona su da safe sai a dan ba su dan gab su sha iska sai da yamma ba a da in ya faɗi aka yana nufin 24 hours ko duk lokacin zakwa kawai shi ana azabtar da shi shine ma'anan zafi da yamma saboda haka za ana musu azaba a yanzu haka a rayuwarsu ta barzaku a kowane lokaci azaban kabari amma wa mata taqumu sa'atu in an yi tashi alkiyama kuma Allah sai ya ce adqilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da fir'auna da jama'a sa azaban da tafi wannan a sai azaban farkon azaban kabari ne saboda haka kenan akwai azaban kabari alqur'ani ya tabbatar da shi kuma ko an maka kabari ko ba maka ba dan firawuna yanzu a sarari yake a cikin gidan yake amma kuma akwai azaban a ciki ina zaka bude ka sa hannunka kuma ba ka je azaban ba mumin dama ma shi ya imani da gaibu ai abinda bai gani ba bai ainihin ji shi ba saboda ubangiji ta'ala ya ce masa ya imani da wannan abu sai ya imani da shi saboda haka akwai azaban kabari Allah sallallahu alaihi wasallam ce. idza tashahhada ahadukum falyasta'in min arba'in in mutum ya tahiya ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu ce allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azab qabri wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal ko kuma ɗaya riwaya ya allah ina neman tsarin ka daga azaban jahannama ina neman tsarin ka daga azaban wato kabari ina neman tsarin fitinar shin addini shin cikawa da imani ina neman tsarin ka daga sharrin fitinan dujjal to kaga akwai azaban kabarin kenan tunda manzo Allah sama yace a nemi tsari da shi sannan hadisi ingance ce manzo Allah ya wuce kaburbura guda biyu yace innahuma yu'azzabani fama yu'azzabani fi kabiri ana musu azaba amma ba a babban abu ake musu azaba ba ɗayan ya kasance yana tafiya da annamimanci ɗayan kuma ya kasance yana ainihi la yasturu min bawli imma ya zama la yastatiru ake nufi ko kuma la yastabri'u duk hadisi ya zo da wannan baya suturce jikinsa in zai bawari a fili ana ganin al'auransa ko kuma baya kokkobe bawarin baya gamawa sai tashi sa wandonsa a haka wannan yana jawo masa azaban kabari yana jawo masa azaban kabari saboda haka sai zamana aku wannan hadisi yana nuna mana azaban kabari kenan sannan na biyu yace walaula Allah ta dafanu da da'awtu laha an yusmi'akum a sama min azabil kawai na gaba kai manzala ya ya ce ba don kar ku ne junan ku ba sai in roƙi Allah ya sa ku dinga jin yadda ake azabtar da mutane a kaburburan su wanda suka cancanci azaban amma in mutum yana zuwa abun nan makabarta yana jin yadda ake lugujen azaba wa waɗanda suka cancanta bai zai yadda in mamacinsa dan uwansa ya mutu ya je bunne shi ba don zai ji tsoron kowa zai kashi halaka ne to shi sa kowa na ji amma banda mutum da aljan ba za su ji wannan in ba shi yasa sai aka bar mu haka dalilai da suke nuna azaban kabari da ni'iman kabari suna da yawa saboda haka aqida ingantacciya shine kai wato ainihin imani da azaban azaban kabari karatu ne mun gama shi yau don sauran ma zai iya kai awa daya amma dai bari mu yi shi a gurguje ko da minti talatin ne mana yace wala tukfiran ahla salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa zul arshi yasfa wala tukfiran ahla salati karka kafurta musulmi mai yin sallah wa in asaw ko da ko suna sabon Allah duk mai yin sallah musulmi karka kafunta shi ko da yana sabawa Allah subhanahu wataala fa duk kowa daga cikin musulmi ba wanda baya sabawa Allah wa rabbuka wa zul arshi yasfahu amma ma botin al arshi shine ubangiji ta'ala yafsahu yana kauda kai yana yafewa akwai wanda baya saba wa Allah ta'ala babu kullukum khata'un ko kullu kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun dukkaninku kuna yin kuskure kuna yin laifuffuka mafi ainihin alkhairi mai laifi shine wanda yake mai wanda yake tuba wanda yake tuba kenan da kai ma kana sabon Allah ya zaka kafirta mai sabon Allah ko wanda ba sabon Allah inda za a ce sabon Allah kafurci ne da ba wani musulmi da zai saura a duniya kowa sai zama kafuri in ba annabawan Allah ba su ne masumai to shi yasa ya ce karka ainihin kafurta waɗanda suke yin sallah saboda kowa yana sabon Allah amma Allah yana gafartawa duk laifin ka sai Allah ya gafarta maka qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kar ka ɗebe kauna daga ramar Allah ta'ala Allah ta'ala yana gafarta zunubai gaba daya kuma shine mai gafara shine mai jin kai duk sabon Allah mutum Allah ta'ala yana gafarta shi wato wannan baitin raddi ne wa kawaris da mu'tazila Kawari suka ce duk wanda ya sabon Allah kafuri ne in kai zina ka kafurta ka sha giya ka kafurta duk wata kabira da mutum yayi suka ce kafuri ne kuma zai dawwama a wutar jahannama to aqidan ahli sunna ba haka bane mutum zai iya yin laifi bai zama kafuri ba matukar laifin ba na kafurcin bane sannan mu'tazila suka ce in mutum ya aikata babban laifi ya fita daga abun nan ya fita daga musulunci amma bai shiga kafurci ba fi manzilatin baina manzilata yana tsakatsaki shi ba musulmi ba kafuri ba amma kuma zai dawama a wutar jahannama kaga wannan aqida ce ta kuskure to su kuma musulmi ahlus sunna masu ingantacciyar aqida suka ce a'a ai shari'a musulunci abu ne mai fadi kuma akwai wani abu da ake ce masa al-alfazu shar'iyya ko al-asma'u shar'iyya in kaga dama sunaye na shari'a shari'a ta rada wa mutane sunaye daban-daban dole wannan sunayen a ɗabbaka su akan kowa ta ce wa wani musulmin wani ko ta ce masa mu'minun wani ta ce masa kafirun wani munafikun wani kuma fasikun to kowanne kuma akwai shi akwai musulmi wanda ya shiga addinin musulunci ko da imaninsa bai kai kololuwa ba sunansa musulmi akwai wanda imaninsa ya kai kololuwa da ayyukansa na gari sai a ce masa mu'minun mumini akwai kuma kafirun wanda bai imani da Allah ba kwata-kwata akwai munafiqun wanda ya bayyana shi mumini ne amma a hakika kuma ba mumini bane ya boye shi kafiri ne sunansa munafiqun akwai kuma fasikun wanda musulmi ne amma kuma mai sabon Allah sai a ce masa musulmi fasiki to mu a wurin mu idan mutum musulmi ne bai yi ridda ba baya yin shirka yana sabon Allah sunansa musulmi fasiki sai mu bashi sunan da shari'a ta bashi don alfusuku shine alkhuruju an da'atillah fita daga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala yana nan a musulmin sa amma kuma imanin sa ba cikakke ne sosai ba mana imanin sa akwai tawaya a cikinsa akwai tawaya a imaninsa so da haka wannan shine aqida ingantacciya shi yasa imamu tawaye yake cewa wala nukaffiru ahadan bi dhanbin ma lan yastahillahu ba ma kafurta wani da laifi matukar bai halatta wannan laifin ba shine aqida ta suna amma in kace zina halal ne sai ka kafurta da sababin ka halatta zina amma ba don kai zina ba so da duk wanda ya halatta halal ya halatta haramun da kowa ya san haramun ne ya fita daga addinin wannan shine yasa akwai dalilai da yawa kaɗan daga cikinsu mutanen da suka kashe junansu kaga kisan kai babban laifi ne kusan shine ma babban kabira in ba shirka ba amma ubangiji ta lace wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma da mutum biyu in suna suka kashe junansu sai aka ce musu daga cikin mumine ku gyara wato ainihin ku yi sulhu a tsakanin su da wanda ya kisan da wanda aka shin duk aka ce musu mu'mini kuma aka ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum mu'mini yan uwan juna ne ku yi sulhu tsakanin yan uwanku da wanda ya kisan da wanda aka shin duk aka ce dan uwan musulmi ne wa faman ufiya lahu min akhihi shay'un kaga wani ne ya kashe wani sai aka masa afuwa ba za a yi kisasi ba aka ce ya biya ne ya biya diya sai Allah ya ambaci wanda ya kisan dan uwan wanda aka kashe a sai har yanzu yana musulmi to wannan in ka fahimci wannan sai nuna maka kenan idan mutum ya aikata laifi daga kisan kai yayi kasa ko da zangan ne ba za a ce masa kafuri ba ko da ko ka gani a wani hadisi an ambaci abun da sunan kafurci ba kafurci na fita musulunci ake nufi ba don ya zo a hadisi sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne ya kansa kuma kafurci ne to ba kafurci wanda yake fidda mutum daga addini ake nufi ba a'a buturcewa ko kuma aiki ne irin na kafure yayi amma bai kafurta ba haka na hadisi la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'di kada baya na ku dawo kafure shashin ku dinga dukan wayan shashi ku dinga kashe juna ma'ana kar ku dawo kaman kafure sune suke kashe juna ba musulmi ba shi ma wannan babu wani magabaci da yace kafurci ake nufi a wurin kufurun ne duna Kufurin karamin kafurci ake nufi wanda bai fidda mutum daga daga musulunci ba haka ne aka dauki hadisin la ya zani zani shine ya zani wa huwa mu'min wala sariqu sariqu shine sirqu huwa mu'min mai zina ya zina lokacin da yake zina yana mu'mini mai zina ba ya zina mai sata ya sata lokacin da yake sata yana mu'mini karka dauka in mutum yayi zina yayi ridda ne ko yayi sata a baya yin sa lokacin da yake mumini mai cikakken imani sai dai a lokacin da yake musulmi fasiki sai yayi amma kaga imanin sa kenan yana nan irin wayannan nasoshin su ne za ta har hada sai ka gane ainihin me ake nufi da kafurci sannan wannan kinan na farko na biyu ba a kafurta mutum ko da ya yi abun kafurci din abun da ka tabbatar kafurci ne ba za ka ce wani ya kafurta don ya aikata wannan abu ba sai an samu dalilai masu ƙarfi za ka iya cewa duk wanda abu kaza ya kafurta don abun ridda ne duk wanda abu kaza duk wanda yayi gunki sujjada ya kafurta duk wanda yayi abun nan eh, kabari sujjada ya kafurta duk wanda ya faɗi kalma kaza ya kafurta in ya tabbata a shari'a kafurci ne abu amma don wane ya faɗa zaidu ya faɗa sai ka ce zaidu kafuri ne a'a sai ba sai an tsayar masa da hujja qaida ta suna wala yakfuru ahadun illa ba'da iqamati al-hujjati alayhi illa ba'da al-ilmi wa iqamati al-hujjati alai. kamar da ibnu rajab ya faɗa cikin abun na jami'ul ulum Zika. ba a kafurta mutum sai in an tsayar masa da hujja farko wannan aikin da na kafurci ya zama da ilimi ya yi shi ya san abun kafurci ne inda jahilci ya yi shi ba za a me ba ba za a kafurta shi ba sannan na biyu ya zama da zaɓin sa ne ba tilasta masa aka yi ba in tilasta masa aka yi ba zai zama kafuri ba na uku ya zama yana da tawili shi bai fahimci nassin a matsayin kafurta wanda ya yi shi yake ba ya yi shi nan ma za a bashi uzuri yanzu idan ka ɗauki hadisin shekul sami tumi yana maimaita wannan cikin littattafensa idan ka ɗauki hadisin wato ainihin mutumin da ya baiwa iyalansa sallafu ko kuma wasiya yace in ya mutu a kona shi to kansa a je a zubar da rabi a kogi rabi a sarari yace in Allah ya samu dama na san zai azabtar da ni azaban da bai taɓa yi wa wani ba kaga anan yayi inkarin kuduran Allah shi yayi itikadin in aka kona shi aka sheke tokansa a sarari ba za a iya tada shi ba to kaga wannan kafurci ne bi ijma'i muslimin kamar da shekul sai faɗa duk musulmi sun da kafurci ne yayi inkarin za a tashe shi in ya zama toka to amma da aka je lahira sai aka hada tokan nasa sai aka tashe shi sai aka ce me yasa kai haka sai ya ce ya Allah nayi yi haka don tsoron ka ne sai Allah ya ce ka je na gafarta maka an ba shi uzuri da jahilci jahili ne shi ya dauka abun ba haka bane ba za a iya yin haka ne ba sai aka to shi don wannan an ba shi uzuri ina ga sauran abubuwa kuma wanda ba su kai waɗannan ba don mutum ya yi ko da kafurci ne kaga ba za ka kafurta shi ba sai in ya san abun kafurci haka nan sai in da gangan yayi ba da kuskure ba da gangan domin mutumin da ya shiga gaba jeji baya jeji wato yana matafi ne tsanar da raƙumin sai ya tsotsora kayayyaki wato kayayyakinsa akan raƙumi muna fahimta dan guzurinsa da ya je jeji sahara sai raƙumin sa ya bata da dan guzurinsa dan abincinsa ya yawo bai samu ba in yayi gaba ma mutuwa zai yi bai da abinci baya ma mutuwa sai zai zauna a gindin bishiya yana jiran mutuwa ta zo ta dauke shi ya sun koyar da kansa haka da ya daga kansa kawai shikenan sai ya ga raƙumin sa a tsaye a kusa da shi raƙuminsa ya dawo har da kayansa da kayan guzurinsa komin komin saboda tsananin farin ciki sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka ina son yace Allahumma anta rabbi wa ana abduka ya Allah kai ne ubangiji na ni bawan ka sai kuskure to sai magana sun yace akhta min shiddatil farai yayi kuskure saboda tsananin farin ciki kaga bai kafurta ba kenan inda ya kafurta da manzala sai ce kafara min shiddatil farai da ya ce ya kafurta saboda tsananin farin ciki to kaga kenan in mutum ya faɗi kalman kafurci a bisa kuskure ba za a kafurta shi ba to yanzu wannan da yi wannan abu ka san akan kuskure ya shi ko da gangan baka sani ba to kaga ba za ka kafurta shi ba sannan na uku ya zama ba tilasta masa arda zaɓin ne yanzu kaman Ammar bin Yasir aka tilasta masa da shi da mahaifiyarsa da babansa sai sun zagi manzala sai sun yi kalman kafurci mahaifansa ba su yi ba aka kashe su da ya ga an kashe su shi kuma sai ya faɗa da bakinsa a matsayin an tilasta masa amma zuciyarsa akwai imani sai aka kyale shi zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga abun da ya faru manzon Allah ya ce ya kake ji da zuciyanka ya ce wallahi zuciya na cike da imani sai aka saukar da ayan alkur'ani aka nuna bai kafurta ba man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shara'a bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adabun azim kaga wanda ya kafurcewa Allah ya yalwata zuciyansa da kafurcin da zaɓinsa ya yi wannan fushin Allah ya tabbata a kansa da azaba mai raɗaɗi aka ce illa man ukuriha wa qalbuhu mutma'in bil iman sai wanda aka tilasta masa zuciyansa tana nitse da imani wannan kan bai kafurta ba sai zama bai kafurta masa ba to ka sani ko tilasta masa akai nan sharuɗin dole ne ka sai an same su tukun kafin a kafurta mutum ayyananne sai an samu shuru sun cika sannan kuma almawani sun koru ya zama da ilimi yayi abun ba bisa kuskure ba da gangan sannan kuma da zaɓin sa yayi kuma ba da wani tawili ya fahimci nassin a yanda yake in yana da tawili ya fassara nassin da wani abu daban da shubuha ta shige shi shi ma ba za a ba za a kafurta shi ba to sai an samu na shari'a saboda haka kafurta mutum ayyane ne ka ce wani kafuri ne wannan ba aqidan ahlus sunna bane kafin a kafurta shi sai an zo an zaunar da shi an masa interview duk hujjoji sun tsaya a kansa sannan a ce kafuri ne wannan kuma waye mai sai dai malamai da shugabanni kenan hukuma ta kira shi malamai su zo su masa interview kafin a kafurta shi amma aikin da yayi in kafurci ne za a iya cewa duk wanda yayi abu kaza kafuri ne sai a yi irin kan mai uwa da wabi haka shine abun nan a takfirul mutlaq duk wanda ya kaza kafuri ne abu kaza kafurci ne wannan zaka iya yin sa amma ka ayyana wani kuma ka ce kafuri ne wannan kuma in kai haka kai garaje kai shi shigi bari mu bar wannan baitin a haka ba wai bayanansa sun kare ba saboda babu lokaci ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يواه يرجي ويفضه itikadin ra'ayin رأي domin ra'ayin رأي magana ce wanda duk wanda yake son zuciyarsa ya bi maganan خوارج shine maqalun magana ce liman ya hawahu ga wanda yake son sa yurdi yana halakarwa wa yafdahu kuma yana kunyatarwa in ka bi ra'ayin khawari ka halaka khawari ra'ayin su biyu ne suka bambanta da sauran musulmi ra'ayi na farko shine kafurta musulmi ke yasa bayan ya kawo baitin karka kafurta wanda ya faɗi la ilaha illallah sai kuma ya kawo me karka yi ra'ayin khawari domin shine kafurta musulmi ko abu bai kai kafurci ba sai su ce kafuri ne tun zamanin sabai suka bayyana suka kafurta sabai suka kafurta sayyidina ali suka kafurta sai da Abdullahi bin Abbas ran da ya musu interview saboda jahilcin su ya musu interview akan shubohin da suka shige su a ranar mutum dubu biyu suka bar aqidan khawarijanci suka dawo aqidan ahlus sunna mutum dubu biyu sun kafurta sayyidina Ali suka ce ai sayyidina Ali ya ce wai shi ya tube kansa daga amirul muminina lokacin za mu su sulhu da Muawiya Abu Musa al-Ash'ari yace sayyidina Ali ya tube kansa daga amirul muminina saboda haka yanzu ayi sulhu in an in an daidaita shi ne amin na sai ya karbi khalifanci in ba shi bane kuma ya hakura sai suka ce ai tunda ya tube kansa daga amirul mu'minina ya zama amirul kafirina to da aka zama kafuri kawai kenan abdullahi bin abba ya ce to shikenan yanzu wannan shine uzurin shine hujjan ku yace yace to lokacin da aka zo sulhul hudaybiya da aka zo za a yi sulhu sa'ad bin amr ya zo zai wakilci kafirai aka rubuta aka ce min muhammadin rasulullah wasiƙa ne daga annabi muhammadu manzon allah zuwa ga qurayshawa za a yi sulhu sai yace shi bai yace law radina ka rasulullah da ma da mun yadda kai manzon allah ne ba za mu ba mu ka ba muka rubuta wannan muhammadu dan abdullahi kawai manzala ya ce sai na ali ya shafe ce a shi ba zai iya shafewa ba a manzala ya ce a nuna masa aka nuna masa sai ya goge muhammadu rasulullah sai kuma ya zama mai. sai aka rubuta Muhammad bin Abdullah yace to yanzu da ya goge Rasulullahi din nan manzon Allah yanzu ya tashi daga manzon Allah ya zama manzon shaitan za su iya faɗan haka suka ce a bai zama ba to sai dama jahilci ne suka dinga kawo shubuhohin su yana warware musu mutum dubu biyu suka bar ra'ayin su na kawari suka dawo cikin wato ahlu sunna suka zama aqidan su ingantacciya to galibi abin da ke badda mutane jahilci ne ko dan karamin ilimi don karamin ilimi kukumi ne in ji bahaushe sai cuboyi su shige ka da shakka ka dinga fahimtar nasoshi ba daidai ba to sai ka zo kai kana bukatan malami ne a zaunar da kai a karantar da kai sai ka fahimci yaya aqida ta gaskiya take in mai son gaskiya ne sai dawo akan gaskiya to kar kai ra'ayi irin na khawarij kafurta musulmi na biyu kuma shine yi wa shugabanni ne sai sa imamu da yake cewa wala naral khuruj ala a'immatina wa wilati umurina wa injaru jaru mu kan ba ma yi wa shugabannin mu tawaye ko da ko sun zama azzalumai ba ma yi musu tawaye wannan ita ce aqida ahlus sunna ko azzalumi ne ko kwace mulkin mutum yayi kamar sada'a ko kwace waye. ba za ka yi fito na fito da shi ba don ba wanda ya fito na fito da shugabanni ya ce zai yake su kuma ya kai labari ko akwai babu shi yana da ƙarfi yana da mulki yana da menene karshe za a zo ana ta kashe musulmi ne kawai ai ta asara ai ta asara to wannan shine ra'ayin kaware kar ka yi itikadin wannan ra'ayin za mu bar wannan baitin a haka shi ma wala taku murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiu bidini yamzahu wala taku murjiyan kar zama kar ka zama mai aqida murji'a shine murjiya la'uban bidinihi wanda yake wasa da addininsa ala ka saurara ka ji innamal murjiu mai aqidan murji'a yamzahu yana wasa bidini da addini wato su kuma aqidan su duk kowane musulmi gaba ɗaya musulmi matsayin su ɗaya ne sannan kuma abin da ake cewa imani shine ma'arifa in ka san Allah kawai shikenan ka zama mumini in ka san Allah shi sama shikenan kai mumini ne shi kasa ko kuma annudu kawai in ka ce la ilaha illallah ko a zuciyanka baka kudurta ba kai mumini ne su a wurin su kaga wannan wasa da addini ne sannan na biyu suka ce imanin mutane duk iri ɗaya ne ba imani duk ɗaya ake suka ce sabon Allah baya cutar da imani la yadurru ma al imani ma'asiya kama la yanfa'u ma al kufri ta'a imani baya cutuwa da sababin sabon Allah kamar yadda da'a ba ta amfani in mutum kafuri ne ba zai zama mumini da sababin sallah ba to haka nan kuma in musulmi ne ko ya sabi Allah imanin sa yana nan bai ragu ba kaga wannan wasa da addini ne yanzu a ce imanin fasiki kamar imanin manzon Allah daidai imanin sa yake da manzon Allah sama me hankali zai faɗi wannan ko imanin ka da na Jibrilu duk iri ɗaya ne mutum zai faɗi wannan sai faɗa ba to wannan shine wasa da addini kenan kawai sai a dinga tafiya ana a dinga abubuwa na shirka sai a ɗauke su ba damuwa ba ne wannan shine irja'i shine murji'an cikin ko nan kuma ana samun su a cikin masu bidiyoyi sai kaga abubuwa na shirka ba su damu ba suna kai yanzu kai musulmi ne abubuwa na bidiyoyi su dauke shi wani abu da na sabon Allah wannan wasa da addini sunansa to karka zama mai wasa da addini sannan daga cikin aqidansu suka ce al'amalu la tadkhulu fi musammal iman aiki baya shiga cikin me abin da ake cewa imani wato imani daban aikin ka daban shi yasa imani baya karuwa baya raguwa a wurin su zamu zo kansa a baiti na gaba وقل إنما الإيمان قول ونية وفيل على قول النبي مصره وينقص طورا بالمآسي وتارة بداءته ينمي وفي الوزن يرجه wato wa qul kace innamal imanu shi imani qaulun abu ne da ake faɗansa da baki wa niyyatun kuma ake kudurta shi a zuciya wa fi'lun kuma ake aikata shi da gabbai ala qaulin nabi a bisa maganar manzon Allah sa sama musarrahi musarrahu abun bayyanawa wato fi'ili ne aiki ne abun bayyanawa ala qaulin nabi a bisa aikin manzon Allah faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan imani abubuwa ne guda nawa guda uku al-imanu shine باللسان والاعتقاد bil lisani والعمل بالجوارح bil jinani wal amalu bil ka faɗe shi da baki zuciyanka ta ƙudurta kuma su aikata wannan shine imani idan baka faɗa da baki ba ko ka yadda a zuciyanka ba mota da gaskiya sai Allah baka furta kalmar shahada ba kai ba mumini bane don inda haka ne da Abu Talib sai ya zama mumini mai cikakken imani ai ya yadda addinin musulunci gaskiya ne ya yadda addinin musulunci kai sauran kafurai da yawa sun yadda addinin musulunci gaskiya ne wa jahadu biha wa wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yadda amma kuma sai su girman kai su kifada faɗa amma da saboda haka wasu zama mumine ba abu dalib ya yadda addinin manzon Allah gaskiya ne ya bashi kariya yace ala wallahi lam yasilu ilayka bi jam'ihi hatta uwasada da fi turabi da fina abun nan abun nan abun nan lam yaslu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turab dafina wa ataita dinan qad araftu bi annahu min khairi adyan al bariyati dinan lawla al malamatu aw hizaru masabbati lawajadtani samhan bi dhaka mubina yace ba za a taba cutar da kai ba matukar ina raye sannan kuma yace ka zo da addini shine addinin da yafi kowane addini ba don kar a zarge ni ba ko a zage ni a ce na bi addinin yaro ba da ni ma zan bi addinin ka kaga zuciyarsa ya san addinin manzon Allah suna sama addini na gaskiya addini na gaskiya to amma bai faɗa tun da bai faɗi la ilaha illallah ba har ya zo rasuwa manzon Allah yana ce masa ka faɗi la ilaha illallah ka faɗi la ilaha in kare ka da ita kamar yadda jiya ne ko shekaran jiya muka yi bayani bai faɗa ba sai mutu akan kafirci to a sai don ka kudurta a zuciya baka faɗa ba baka zama mumini ba shi sa zo a hadisi umurtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umurce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah sai sai ka faɗa da baki sannan kuma niyya dole sai an same shi da me a zuciya me yasa saboda munafukai ba yadda da imanin su ba don a baki suka faɗa su ko babu a zuciyarsu ke sa ubangiji ta'ala ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun idan mushrikai mu munafukai suka zo suka ce maka suna shaidawa kai manzon Allah ne Allah ya san kai manzon sa ne amma yana shaidawa ƙarya suke a baki ne to kaga tunda sun faɗa a baki ba su kudurta a zuciya wasu zama mumine ba in kuma kace ba sai an kudurta a zuciya ba duk munafukai sai su zama musulmi kuma ba wanda zai faɗi wannan to da haka munafuki ba musulmi ne a sai dole sai zuciyanka ta kudurta a cikin zuciyanka za ka faɗa sannan abu na uku gaban ka su aikata za ka yi aiki sai dai shi aiki yana kammala imani ne wato shuruɗul kan ne ba shuruɗul siha ba ina son yan uwa ɗalibai su fahimci wannan ku fahimci wannan karatu imani qaulun wa sannan wa amalun abu ne da ake faɗansa a baki ake kudurta shi a zuciya sannan ake aikata shi da gabbai amma faɗansa da baki da kudurta shi a zuciya wannan sharadi ne na ingancin imani shuruɗu sharɗar siha ne shuruɗi ne na ingancin imani in baka faɗa da baki ko baka kudurta zuciya ba kwata kwata baka da imani amma aiki da gabbai kuma sharaɗin kamala ne imanin ya cika sai ka yi aiki wato da mutum da zo ya ce la ila illa ya kudurta zuciyarsa imani da Allah kuma ya ce la ila illa ya kalmar shahada sai bai aikin komai ba ina nan musulmi sai mutuwa ma ta ɗauke shi shike nan musulmi kaga fi aiki sharaɗi ne na kamala wani ya zo ya samu manzala sallallahu ma ya kalmar shahada kunci ce zai tafi zai je yaƙi in ya mutu dan aljanna aka ce ina shiga wurin yakin sai aka kashe shi ko sallah a ɗaya bai ba kuma dan aljanna ne so da haka shuruɗul kamali ne shi aiki ka fahimta idan kana aiki sai imanin kai dinga karuwa kana aiki sai imanin kai dinga karuwa shi yasa aka ambaci aiki ma imani gaba ɗaya ma kana Allah yubi'a imanikum Allah baya tozartar da aikin ku shine sallan ku da kuka kalle ta kuka kalle baitul maqdis kuka yi kaga kuma aka ambace sallan da imani amma wannan i sallah da zakka da azumi da waye dukkanin ayyuka na gari da mutum zai wannan shurutu siha ne sharadi ne abun nan shurutul kamal ne sharadi ne na kammalan imani ba sharadi na siha ba in ka fahimce shi a matsayin sharadi imani to ka koma aqidan khawarij da mutazila don su ma sun yadda al'amalu ta da fi musamman iman ba kawai murji'a ba murji'a suka ce ayyuka ba su da alaka da imani kwata kwata shi yasa imanin dukkan musulmi iri ɗaya ne ba wanda ya fi wani imani su kuma khawarij da da suka ce al'amalu ta da fi musamman iman suka dace da ahlus sunna a wannan kalman ayyuka suna shiga abinda ake cewa imani inda suka bauta ahlus sunna suka ce sharadin kamala ne aikin su ko suka ce sharadin sihha ne sharadin inganci ne kenan a wurin ahlus sunna zaka iya barin wani abu na wajibi kuma ya zama na imanin kai nan kashi abun wajibi ne addini kai shi sai a ce maka mai sabon Allah zaka aikata abu na haramun addini ya zama imanin ka bai warware ba saboda aiki din cika imani yake yi su kuma wajen mu'tazila da kai bar wajibi shikenan ka fita daga musulunci kawai sun ce ka kafurta mu'tazila kana tsaka tsaki in ka aikata wani abu na haramun shi ma ka kafurta don shi ma sharaɗi ne na ingancin imani ka bar haramun din in ka aikata shi ka kafurta ka fita daga musulunci ka kafurta a wajen mu'tazila kana tsakatsaki kai ba musulmi ba kafuri ba kuma zaka dawoma a wuta wa ra'ayin su gaba ɗaya su biyu so haka aqidan ahlus sunna Ili aiki yana shiga cikin abin da ake cewa imani yana da ma'anar imani amma sharaɗi ne na kammalan imani ba na ingancin imani ba ina son ɗaliban ilimi su fahimci wannan karatu kasu je suna karantar da aqidan khawari da mu'tazila a matsayin aqidan ahlus sunna so da aka abubuwa guda uku qaulun wa i'tiqadun wannan shar'i ne na ingancin imani ba zai samu ba sai akwai shi in an rasa ɗaya daga cikin su ba imani amma aiki kuma za a iya rasa shi kuma ya zama akwai imani shi shar'i ne na kamala na cikin imani sai zama da suna sun tsaya a tsakiya su murji'a sun ce aiki baya shiga cikin imani bai da alaka da imani muka ce a yana da alaka da shi Kawari suka ce da mu'tazila yana da alaka da imani kai shara'i ne ma na ingancin imani in babu shi babu imani mu kuma muka ce a ko an rasa shi din akwai imani sai dai imanin tauyayye ne ba cikakken imani ba mun fahimci aqidan yace wa yanqusu tawran yace ala ala qauli nabi musarraf wato imani qaulun wa amalun abisa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba lokaci ne hadisai da yawa الإيمان حديث البخاري ومسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ينا درسة سبعين دوني أبو ما في قولوا لوان شيني مي فقال لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله na tsaye abun nan wanda yake koma bayansa shine kaga wani abu zai cutar da musulmi sai ka kauda shi a hanya kaga kaudu la ilaha illallah ana fin kaudu nishan da kuma kaudu qalb ka itikadin sa kuma ka ka faɗe shi a harshe sannan kuma gusar da wani abu da zai cutar da wani shi kuma amal kaga an ambace shi shi ma imani sannan kuma aka ce alhaya usubatu min aliman kunya kuma aiki ne na zuciya wabdu abdul qais da suka zo wajen manzala ta suma akwai musu me addini me me zaka umarce sai ce ina murtan ku da imani da Allah sai ce musu kun san me imani da Allah suka ce a'a sai ce al imani billahi shine shahadatu Allah ilaha illallah wa iqamus Sala wa ita'u Zaka wa sawm ramadan wa an tu'addu khumsa ma ghanimtum ko wa an wa an tu'addu min al maghanim al khumsa abin da ake cewa imani da Allah ka kai shahada ka shaida ba mota da gaskiya sai Allah ka tsai da sallah ka ba da zakka sannan kuma ka me kai azumi haka duka wa'annan ayyuka ne ka ba da wato kumusi na ganima kaga an shigar da ayyuka cikin ma'anar imani da Allah subhanahu wataala to shi yasa nan yace wannan aqida na cewa aiki imani aiki ne yake kammala shi ya bayyana ne a faɗin manzon Allah ta a cikin hadisai ingantattu wayannan guda biyu suna daga cikin waɗannan hadisai din sai yace wa yanqusu dauran shi imani yana tawaya wani lokacin bil ma'asi wato da sabon Allah idan aka yi sabon Allah sai imani ya tawaya sannan wataratan wani lokaci kuma da'atihi yanmi ina son ku gyara wannan na ta karanta shi ba yanma bane nama ka ce yanmu ko yanmi saboda haka yana yana ainihin karuwa da da'ar Allah subhanahu ta'ala kenan al-imanu yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi in ana da'a wa Allah ta'ala karuwa yake in ana sabon Allah yana raguwa mai risala kuma yace yazidu bi ziyadati al-amali wa yanqusu bi naqsiha in ka kara aiki ya karu in ka tauye aiki ya tauri duk ma'anan ɗaya ne don wanda ya rage aiki na wajibi ai ya sabi Allah ne wanda ya aikata haramun ya sabi Allah imanin sa sai ya ragu in ka kara ayyuka na farilla da na nafila ka ci gaba da imanin ka kuma sai ya dinga sai ya dinga karuwa sai ya dinga karuwa sai ya ce wa fil wazni yarjau kuma sannan yana rinjaye a mizani kaga ba mun gaya muku hadisin mai bidakan nan ba imani mai kyau sai ya rinjaye dukkan munanan ayyuka to kaga imani da Allah subhanahu wataala yana karuwa yana raguwa wannan kuma dalilai suna da yawa akan wannan wai za ma unzila suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi iman fa man ladina amanu fa zadatuhum imanan kaga idan aka saukar da aya sai kuna bugar su ce wannan ayan wata wannan suran wata kara wa imani aka saukar da sura wata kara imani sallah ta ya ce amma mumine kan ta kara musu imani mu suna murna da saukanta to kaga imani yana me yana karuwa dalilai akan karuwan imani suna da yawa a cikin alkur'ani sai dai na raguwan imani ne suke da wahala shi yasa da farko imam mali aka ce imani yana karuwa yace yana karuwa ga ayoyi kaca kaca ga hadisai yana raguwa sai shiru bai ce komai ba ya tawakkufi yana neman dalilai ne sai can daga da dalili ya bayyana masa sai ce imani yana raguwa a duk abin da yake karuwa yana raguwa ba abin za a iya kara shi kuma a ce ba za a iya rage shi ba babu wani sannan kuma ga hadisin annisalin wadini mata addinin su rabi ne sannan kuma marra aminku munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in yastati fa bi lisani wani in yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman kaga ya ragu kenan ana munanan ayyuka kai baka hanawa imaninka yana rauni yana me yana raguwa saboda haka wani ya fi wani imani wanda ita ce aqidan ahli sunna al imanu yazidu wa yanqutu wa ahluhu mutafawituna fi imani yana tsuwa yana raguwa kuma masu imani wani ya fi wani imani annabawa sun fi sauran mutane sabon manzo Allah sun fi tabi'ai tabi'ai sun fi tabi'ta haka abun yake ta gangarwa imanin wani da wani ba ɗaya bane akwai wanda ya fi wani imani wannan ita ce aqida ta ahli sunna wa jama'a aqida ta gaskiya yace wada an ka ara arrijali rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi aska wa ashrahu wada an ka ara arrijali rijali ka bar magan ka bar ra'ayoyin mutane an ka gabarin ka wato karka dinga bin ra'ayoyin mutane ka bi alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhum ka bar maganganun su mutum ya dinga aiki da hankalinsa kawai da misalai ko yana karantar da kai addini sai ka bar qur'ani da hadisi ka dinga bin ra'ayinsa malai yace karka yadda da wannan fa qawlu rasulillahi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aska ita tafi tsarki wa ashrahu ita tafi bayani wato ka ce addinin ka ya zama Allah yake ce manzo Allah ce kamar da shakku isa mai taimiya faɗa cikin lamiyansa wa qulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la atawwal Allah ya manzo Allah yake wannan shine mai shine ilimi kuma shine addini haka a shafi al ilmu qala Allah qala rasuluhu wa ma siwa zaka fa waswasu shayadini ilimi Allah ya ce manzo Allah ya ce duk abin da wannan ba wasu wasin shaitan ne kawai shaitan ne yake maka wai sai dai in ilimin dauko shi da aka dauko shi aka daga Qur'ani ko hadisi kamar ilimin fiqihu da sauran littattafai na shari'a amma ra'ayin mutane kana batawa kanka lokaci ar-ra'yu dailun wal hadithu nahar ra'ayi dare ne dubu ne hadisi kuma rana ne wato abin nan yini ne a haske akwai haske akwai shirya a cikinsa sau da haka kabar bin ra'ayoyin jama'a an yi wasu mutane wai mutakallimun duk su suka bata tauhidi ba ilmin kalam ake cewa abu suka dinga shigar da hankali a cikin tauhidi suka dinga shigar da hankali har suka cire wa ilimin aqida a ce masa aqida ko tauhidi sai da dinga cewa ilmul kalam ilimin magana saboda surutu ake kawai kowa da hankalinsa ne har yanzu yana farashi in baka iya wannan ilimin ba kaman kai baka da ilimi Sai da su imamu shafi suka tashi suka dinga kan wannan ilimin suka dinga ka suka ce jahilci ne babu ilimi a cikinsa an bar qur'ani an bar hadisi ana nana aiki da hankali wa ilimin ilimin kalam aka dinga shigar da mantiki a cikin tauhidi ana ta bata tauhidi ana aiki da hankali to malai yace wada anka ara ar-rijali wa qawluhu wa qawlu rasulillahi asfa wa ashra ka bar ra'ayoyin mutane ka koma Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan malami ra'ayinsa ya dace da qur'ani da hadisi ka bi ka bi qur'ani da hadisi ne in bai dace ba ka bar masa kayansa yace wala taku min qaumin bi dinihim fatad'ana fi ahli alhadith wa taqahu wala taku min qaumin kar ka zama daga cikin mutane bi dinihim wanda suke wasa da addinin su fatad'ana fi ahli alhadith sai ka dinga sufi sune ahli sunna masu daukin su daga hadisi sunna manzala sama sai ka dinga sukan su wa taqadahu kana sukan su dai kana aibanta su kar ka zama irin wannan saboda yan bidiya aikin su shine sukan ahli sunna zagin su mutum bai da hujja fa ka lura shi wanda yake bin sunnan manzala sallama Allah ya ce manzon Allah ya ce duk abin da zai faɗa ilimi ne Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun faɗa tabi'ai malamai ilimin shari'a kawai wanda da zaran ka ji yanda yake karatun ka san ba ra'ayinsa yake faɗa ba yana isar da sako ne shi baya da wani abu nasa amma yan bidiya da yake ba su da hujja to in sun tashi kuma sun kafa ra'ayinsu sai wanda suke bin dalilai suka ce ba dalili akan wannan ra'ayin sai su kama zagin kuma masu dalili ai yan kaza ne ai kai ku rabu da su neman fitina yan kaza to wannan shine aikin su to sai malai yace kar ka zama daga cikin irin waɗannan mutane don wannan suna wasa da addinin su ne wala takum min qaumin talahu bi dinihi kar ka zama daga cikin mutane masu wasa da addini qur'ani da hadisin ba dauke shi komai ba suna girmama ganin ganun su fiye da alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yin bayani tun farkon wannan cewa kai riko da alqur'ani da hadisin manzon Allah sune addini tun farkon lissafi saboda haka kar ka zama irin cikin su sai ka zo kana sukan ahlus sunna magabata wanda suke addinin su irin na sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina irin na su Imam Malik sai ka zo kana sukan su ka dinga ainihin amfani da ra'ayi in ka biye musu don su aikin su shine zagi ai mai abun faɗa baya zagi in kana da dalilai kawai kai ta karantarwa kai ta bayani amma wanda ba da shi kuma da ya zo zagi ka lura da su ka gani ba gindi za yi su hau minbari su yi wa'azi ba su zagi ahlus sunna ba zai taba yiwa ba amma mai bin sunna manzon sama zai iya hawa ya sauka tun da ya fara bai yi magana akan su ba ma Allah ya ce manzon Allah ya ce kawai to kaga wannan shine bin ra'ayi kenan to kar kai wannan don addini musulunci ba a gina shi akan ra'ayi ba abdabin na sai na ali yace law kana dinu bir ra'yi la kana asfalul khuffaini aula bil min alahu wa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi da addinin Allah da ra'ayi ne ai da sai shafan kasan kuffi ya fi cancanta fiye da saman za amma manzo Allah sai ya shafi saman kuffin ba ya shafan kasan inda aka tattaba kasa da shi kuma to da addinin Allah Allah ya ce manzon Allah ya ce dalili ne daga alqur'ani da hadisi wallahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu bi shar'ihi hilman kuli, Allah ba a bauta masa da hankali ana bauta masa da shari'a wanda aka ɗauko daga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada ka jin wasa da addininka ka je kana sukan masu yin addinin a bisa dalili a bisa hadisai na manzala sai ka ɓata, sai ka zama mai wasa da addini malam da ya gama wannan bayani na aƙida ingantacciya aƙidan magabata shi din ma magabaci ne shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da nawa da ashirin da shida da rasuwansa kaga aqida ne ingantacciya yake koya mana magabaci da ya gama bayani sai ya ce idza ma taqatta dahra ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tuzlu sai ya ce ya sahi ya kai abokina ya sahibu ne wannan murakham ne tarhimi aka masa ya kai abokina idza ma taqatta dahra hazihi idan ma taqat in ka kudurta wannan addahara tsawon zamanin ka wato iya rayuwanka ka kudurta wannan aqidan da aka karanta bin fa anta tabitu ko kai ko zaka kwana wa tuzbihu ka waye gari ala khairin abisa alkhairi wato abisa addini abisa aqida ingantacciya ba gurbataccen aqida ba in ka kudurta wannan abinda wannan baitutukan suka kunsa ka kudurta aqida ingantacciya aqidan magabata zaka kwana akan alkhairi akan addini ingantacce aqida ingantacciya kuma zaka wayi gari a haka kuma addinin ka zai zama yana da kyau kuma kai haka tsawon zamanin ka mana har ka mutu wa abu rabbaka hatta yatiyakal yaqin ka bauta Allah har yaqini ya zo maka واتقوا أبنا يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كموتوا أكن ونا أكيدا فشيكنا ka zama ka kasu wannan kamar yadda shekul sami taimiya ya yi bayani akan aqidan ahlus sunna alamiya yace ita ce aqidan imam aqidan imam shafi aqidan imam abu hanifa aqidan imam ahmad sai yace fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma alayka muawwal in ka bi hanyar su to an datar da kai ka dace da aqida ingantacciya in ka saba kuma ka je ka kirkiro wasu bidiyoyi ka jefa su a aqida ko ne kirkiro maka ka rungume su to baka da madogara baka da hujja don aqidan ahli sunna daga alqur'ani da hadisi ne ake dauko su ba su da wani abu sai abin da alqur'ani ya nuna ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah ya mana gaskiya gaskiya mu bita ina mana ƙarya ƙarya ne mu nisance ta wannan shine karshen wannan baitutukan kenan mutanen ma balwa ba sa bina bashi na riga na gama da wayannan baitutukan insha Allah وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام wa rahmatullahi wa وبركاته Assalamu alaikum akwai tambayoyi jiya malam Hassan ya roki malam cewa ya shirya wasu baituka kuma akan kasuwanci bayan abin da ya shafi aƙida da wannan ina ga daga baya da samu lokaci wannan ma fursa ne opportunity aka samu malam har na kwana uku Allah ya saka da alkhairi to ga tambayoyi mun samu tambayoyi a takardu kamar guda uku na farko yana cewa dan Allah malam ina so a yi mini bayanin salatu tasbihi a takaice falalar shara da yadda ake yin sa da ya ma balwa ne kawai zan amsa wannan tambayan amma na na gaji da amsa salatu tasbihi a cikin azumi ana ta tambaya ana ta tambaya farko hadisin wato an yi sabani ya inganta ko bai inganta wasu malamai ma sun ce bai inganta ba kwata kwata salatu tasbihi bata inganta wasu kuma suka ce ta inganta amma yanda ake salatu tasbihi tasbihi ne ake guda 300 a cikin raka'a hudu subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wallahu akbar in kai abun nan raka'an farko ka karanta fatiha da sura za ka yi guda goma sha biyar a tsaye kafin kai ruku in kai ruku kai goma ashirin da biyar in ka dago kai goma nawa kenan talatin da biyar in ka tafi sujjada kai goma arba'in arba'in da biyar in ka ɗago kai goma kafin ka tafi sujada ta biyu nawa hamsin da biyar in ka tafi sujada ta biyu kai goma sittin da biyar in ka ɗago daga sujadan kafin ka miƙe kai goma nawa kenan saba'in da biyar kai raka'a ɗaya raka'a ta biyu ma haka za ka yi ta kai saba'in da biyar a raka'a biyu ka samu nawa ɗari da hamsin a raka'a ta uku saba'in da biyar ta hudu ma saba'in da biyar ka sake samun ɗari da hamsin sai ya zama ɗari uku wannan in ya inganta to haka ne salatu tazwi amma mafi yawan malamai sun tafi bata inganta ba ni shahara tsarin da yake barwa ka dauki wanda ba a sabani shine na ka biyu ka sallame biyu ka sallame biyu ka sallame a cikin dare salatu layli masna masna za ka khashiya ahadukum suwa raka'atan tuturu da ma qasalla in ka ɗauki wannan shikenan ka fita daga ainihin wannan sabani hadisin manzala koyawa Abbas ne cewa yayi ta abun nan a wata ko a shekara ko kuma a rayuwarsa yayi yayi sau daya kar dai a rayuwar ka ya zama baka yi sau daya ba to hadisin da an inganta shi ma sun ittifaki wajen ingancin sa da babu wani iskali na annan kuma yana tambaya ya ce shin yana halatta ka nuna bidiyo irin na azaban kabari wanda ake turawa a wurin ba wani bidiyo a duniya da ya sai nuna azaban kabari waje ya ga inda inda ake azaban kabari waye ya shiga ya gani kai rayuwar barzakku ne ba kai saka gani sai dai mutum yayi wani abu ya nuna kaman shine alaman me alaman azaban kabari amma za ka ga mutane suna tura wasu abubuwa na ƙarya na ƙarya a bidiyo wani zai ɗauko hansa da zai nuna mini an tura masa ga wasu nan ana sa shi a kabari an tona ramin ga wani katon maciji an zo ana sawa ya ke tafi haka aka sa shi ana sa shi ana sa akwatin mamacin yayi abin da macijin ya jikin wannan gawan ya nan nade wannan gawan suka rufe su kuma suka abun nan suka abin nan suka rufe kabarin suka sa masa kasa suka tafi ga macijin da shi aka binne wannan wanda abin nan wanda ya mutu din yanzu wannan sai kai yadda da wannan yanzu akwai wannan katon macijin akwai wanda ya isa ma ya je kusa da wurin bare ya sa gawan ko kuma wani zai yadda je bunne dan uwansa tare da wannan macijin har su shiga kabarin suna tsorace wai sun shiga kabarin sun zo sun bude suna sara kabarin yana a macijin yana haka haka suka tona kabarin suka sa kawai suna budewa a akwati ne sai sai macijin ya zo ya shiga cikin gawan ya shiga cikin akwatin sai suka rufe akwatin haka suka zo kasa suka bunne suka bunne da kasa kai hankalin ka sai ya maka da haka wannan ba gaskiya bane aiki ne kawai irin na masu kwamfuta za su iya har hada hoto yadda suka ga dama amma wani a cewa ya nuna ga yanda ake azaban kabari babu wanda ya isa wannan abu ne rayuwa ce ta barzaku na gaibu sai dai wani zai iya nuna wani abu na wa'azi ko ta gawa a shigar da ita wani abu eh, wani a bangaren ta ya rube ko wani abu wannan kuma ba yana nuna hakikanin azaban kabari ne don mutum zai iya rube a kabarinsa ya kare kuma ba a masa azaban kabarin ba abu ne dai na gaibu amma in za a nuna wani abu na wa'azi a bayyana kaman kwatance wannan babu laifi idan wannan din zai sa a wazantu a ji tsoron Allah na wannan kuma yace malam kai bayani a daurar limamai cewa akwai bidi'a wacce ba ta hana abin mai yin ta sallah to kowane irin bidi'a ce wannan bidiyar malam kana yi bayani na ce bidiyan da ba ta kafurci ba ne bidiyan da ba ta kafurta mai ita to na yi misali na kafurtawan kaman mutum ya ce komi Allah ne ko shi ma zai iya zama Allah wannan bidiyan sa ta da shi daga musulunci ko yana zuwa yi wa kabari sujjada ka tabbata kamar yadda ake wa Allah sujjada kaga yana bautawa kabari ne wannan ba ya daukan wani tarihi wannan ba za a bi shi sallah ba amma ni yan kananan bidiyoyi wanda ba kafurci bane kamar maulidi misali mai taron maulidi ba ba shirka yake yi ba saboda ka bidiyan sa ba za ta zama mai ba ta zama kafirci ba ko mai tawassuli ba shirka yake yi ba to da aka bidiyan sa ba ta zama ta hana abin shi sallah ba irin wayannan sai abin su sallah ko mai yin wazifa wanda zai zai kewaye kalli ana la ilaha illallah shi ma ba shirka bane bidiya ce ta haramun ba zai hana abin shi sallah ba irin wayannan su ne bidiyoyin da ba sa hana abin mutum sallah amma in aka wuce wannan kuma aka yi itikadin wasu abubuwa na shirka to ko shakka babu ba za a bi mutum sallah ba wannan ya ta magiya don Allah har uku ya ce a amsa masa waɗannan tambayoyi shi. Ya farko ya ce malam menene hukuncin aikin kwastam na biyu tun da za a iya yin subuhun kudusun rabbul mala'ikati wa ruhu shin shi ma uku uku ne za a yi koso daya na uku malam wanda ya wasa da iyalinsa a cikin azumi da rana har mani ya fita zai rama ɗaya ne ko kafara malam amin karin bayani game da waɗanda suke cewa masallatan ahlus sunna masjidu zirarin ne duk wanda ya salla a cikin su sallansa ba zai karɓu ba waɗannan su ne tambayi bari fara daga ƙasa sai ne sama wanda suka ce masjidu zira su ne wanda yanzu na karanta baiti a nan ka fahimta wala taku min qaumin talahu bidinihim fataqana fi alil hadisi wa taqadahu wannan shine masu wasa da nace muku aikin su shine zagi su ba su da hujjan da za su kare kansu amma sai dai za su iya zagin ka to wannan wasa da addini masjidu birar munafukai ne suka yi shi ba masu imani da Allah bane sun yi shi domin su hana mutane sallah a masallacin Quba masallacin da manzala sama ya gina da kansa sai Allah ta'ala ya ambaci wancan masallacin masjidu birar kuma ya hana manzon Allah ya je musu sallah sun ce manzon Allah ya zo musu sallah ko guda ɗaya ne aka hana shi aka ce la taqum fihi abada da masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin haqqan taquma fi so da aka aka ce ya yi sallah a masallacin ku babban da wancan to wancan masallacin asali ba na musulmi bane an yi shi don a hana mutane sallah a masallacin musulmi masallacin masjid quba to kai kuma sai ka zo masallacin da musulmi suka gina ake sallah ake faɗan la ilaha a ciki ake sallah irin ta addinin musulunci sai ka zo ka ce wai shine masallacin masjid biyar kaga wannan son zuciya ne wannan son zuciya ne to da aka baya halatta wannan sannan tambaya ta gaba mutum ne wasa da iyalinsa har mani ya fito masa cikin azumi zai kafara ba zai kafara ba amma ya aikata haramun kuma wajibi ya biya wannan azumin idan ya yi jima'i da iyalinsa zai kafara amma mani ya fito masa babu kafara zai rama wannan azumin kuma ya tabbata ya yi babban laifi ya istighfar ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala da niyan ba zai sake yi ba sai Allah ya ce masa matsala ta tambaya ta uku subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi wai cewa wannan sau uku ake yi sau ɗaya ne don wancan subhana rabbiyal azim sau uku ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal ala wa bihamdi wannan hadisi ya nasanta sau uku uku ake yi amma subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhi wannan ba a ce sau kaza ba sai ka tsaya a sau daya subhana zil jabaruti wal malakut wal kibriya wal azama shi ba a ce sau kaza ba sai ka tsaya akan sau daya kawai sai kai shi sau daya shine zahirin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa ta farko yace menene hukuncin aikin kwastam aikin kwastan ana shigo da haramun a sa ne ba wai asalinsa haramun ba aikin kwastan shine a kula da kayayyakin da ake shigowa gari kasa da shi kar a shigo da kayayyakin da zai cutar da al'umman kasa misali yanzu idan aka je bakin boda ana bincike sai aka ga wasu suna shigowa da makamai kaga aikin kwastan ne su kama wannan makaman inda za a bari ana shigowa da shi ko shakka babu zai zama me zai zama illa za a zo ana kashe musulmi ko suna shigowa da kwaya a zo ana sayarwa mutane suna buguwa wannan duk aikin kwastan ne kaga kwastan su da su hada wannan to kaga irin wannan aikin da makamancin sa bai da laifi asalinsa, amma zaluncin da ake a cikin wannan aikin kuma haramun ne shine kaya a zo a kama kayan mutum babu gaira babu dalili abin nan a caje shi wasu kuɗi maƙude a ce su ya biya ko a kayan ma a sai da shi in mota ce a kwace kayan da mota gaba ɗaya a ce an sai da ita ya ta halaka kenan ta tafi ko a zo a kona kayan tare da cewa kayan ya fito daga wata ƙasa an tsare a bakin boda an yi cikin ɗin wannan kayan a bakin boda an biya duk haƙin da ya kamata a biya na shigowa wannan kayan na haraji an gama wannan babu wani matsala ya shigo cikin kasar ma kuma daga wani gari zuwa wani gari a ce za a kama kayan a je a yi season ɗinsa a je a ajiye shi a hana mai kayan kayansa ko zai kashe dubbunin kuɗi kan a bashi ko a je a ƙona kayan ko a sai da kayan a haɗa har da motan da ita ba doka ba ne ma za ta iya yawo in ba wannan kayan a ce ita ma an kama ta a je a sai da ita mai kayi asara wannan ko shakka babu zalunci ne a cikin aikin kwasta wannan shine abun da ya waje a gyara amma bara a ce ku ba da aikin haramun ne a akwai ayyukan da suke wanda mai kyau ne kuma kariya ne ga al'umma amma zaluncin da ake shigowa da shi a ciki kuma ya zama ana sace kayan zama, ana zaluntan jama'a wannan shi kuma haramun ne kuma muna kira wajibi ne in ba su gyara ba ubangiji ta ta'ala zai tambaye su waɗannan su ne ƙarshen tambayoyi Allah ya saka wa malam da alkhairi sai sanarwa guda biyu na farko zuwa ga ɗalibai cewa gobe juma'a in Allah ya kai mu babu karatu akwai hutu waɗanda suke karatun daura gobe hutu ne idan allah ya kai mu sa'annan sanarwa na biyu shine cewa waɗannan wannan bidiyo da ake ɗauka gobe juma'a idan allah ya kai mu lokacin sallan juma'a din za a same su wanda yake bukata kuma wannan wa'azi da malai gabatar mana na karatu waɗannan baituka na iya ya zo ƙarshe gobe idan allah ya kai mu za a yi wa'azi a masallatayya ba kamar yadda maluman suke haɗuwa a nan ba amma kuma malam zai koma muna fata allah mai da shi gidansa lafiya za a yi wa'azi tsakanin magariba da isha'i a wannan masallaci za a yi masallacin hamman yaro idan sun sayi amfilfayan su na sani suna da matsala amfilfaya to an gyara ko <laughs> to akwai a masallacin alhaji musa to ba mu sani ba watakila malam Eh, zai tafi bauchi na da labarin wannan in ba haka ba muna gayyatan sa bude wani masallacin juma'a din ranar bakwai ga wata idan allah ya kai mu shi mai masallacin wanda ya gina shi ya ce in eh, isar da wannan sako zuwa ga malam kaga wannan lokaci za mu samu damar waɗannan baituka da malam hassan ya roƙon mana <laughs> cewa a yi wa 'yan kasuwa saboda muskiloli da matsaloli da suke tattare da shi a harkar kasuwanci da fatan allah zai ba da wannan iko ɗin sannan ah, kamar yadda na ambata insha Allahu malam ba wannan shine karshen zuwan sa Allah yadda za mu gaice shi wani lokaci kamar yadda aka saba zai kawo mana ziyara ya taba kawo mana ziyara kuma ya yi wa'azi a masallacin sarkin fawa tsohuwar kasuwa muna fata idan Allah yadda wannan eh, wa'azi da ya gabatar mana na kwana uku ya kara caza mana ya sa mana batir a tocinanmu mu wanda insha Allah za mu ci gaba da a watan fursan malam insha Allah mu ka sake gayyato shi da izinin Allah Allah ya bamu amfanin amfanar da mu da karatun da yi mana Allah ya kara masa ilimi da basira ya kara masa albarka mu kuma Allah ya bamu ikon aiki da abin da muka je bamu dadan sa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wa sallam